so da kulawa me yasa kake wahala a rayuwa so da kulawa so da kulawa so da kulawa shi so da kulawa so da kulawa a zuciya ya fi daɗi ni. karki saki zuciya ki dinga yin karatun jarabawa da wuri sai yanzu da muka shirya za mu tafi makaranta sannan za ki ɗauko littafi ki dinga taɓara amma dai sanin kanki ne ke san ba a taɓa fafe gura ranar tafiya Asiya, babu abin da yake wahalar da rayuwa ta sama da wannan karatu. Fata na dai inda na kammala wannan karatu. Ki yi wa baban magana ya ce ya samo min miji mai hankali wanda zai bani so da kulawa. So da kulawa. Aiman, gaskiya ba zan iya gaya ba wannan abin kunyar ba. Ki me zai hana ki je ki same shi ki gaya mishi da kanki? Kin san ni? Ni fa ba ni da babban matsala yanzu da tauci in je in san ba in tashi shin ba shi kayan karin kumallo. Ya shirya ya tafi kamfani, mu ma kuma mu shirya mu tafi makaranta saboda jarabawa da take gaban. Assalamu alaikum. Baba? Baba ka tashi ka karya, kada shayin ka ya huce. Tun ɗazu fa Alam ya tashi ne Nake ta ƙoƙarin tashi. Shi ma lokaci ya yi haka ban sani Amma baba baka saba makara ba fa. Lafiya kuwa? Babu komai akwai gajiya ne a tare da ni. Baba? Subhanallah baba, ai sassaɓi ne a jikinka baba, ka tashi mu je asibiti. Baba? Don Allah ka tashi mu kai ka asibiti. Kunga, kar ku damu ‘ya'yana. Don zazzaɓi ne kawai, kuma da na sha magani zan warke, insha Allah. ku tashi ku tafi makaranta domin kun san fa yanzu lokaci ne na jarrabawa don haka ba za a jira ku ba musamman jarrabawa ce ta ƙarshe tana da muhimmanci amma baba kai mana alƙawari idan muka tafi makaranta ba za ka tashi ka tafi aiki ba saboda jikinka bai yi ƙwari ba na yi muku ba inda zan je kun gani ku tashi ku je to baba bara in je in kawo maka shayin naka to je kawo Shi so da kulawa in ana yi, a zuciya ya fi daɗi, ki rike ni karki sake. Wannan kujera da za ka yi, a kujera ce wadda take bukatar so karmutuwa. mutuwa. Abu wanda ya cancanci ya fara ganin wannan wanka. Sai mafi daraja haidar. So da kulawa marata. Jajirtacce kuma mai aiki ah, Lafiya dai? na ga kamar baka tare da ha haidar kana ganin wannan zazzafan hoton wanda aka yi shi musamman saboda kai amma ka cewa komai ai ko kiran ka bari in kira ka ko ka ɗauka filta ce afuwan ran ke da na magance matsalar insha Allah nan. kamar yadda nake gaya maka ai ko kiran ka gani har akwai abin da kake yi wanda ya wuce ganin Laila ina fatan wannan aiki da za ka yi za a same ka da gaskiya da riƙon amana da jajircewa akan aiki kamar yadda aka sanka akai ko kuma in ce kamar yadda aka shaide ka akai. Haidar! Tab! Ai za a yi ta. insha Allah wurin kai dare zan iyakacin kokari na na gana kiyaye Allah kuma ya saka maka da alkhairi Allah ya saka ma da cikin alkhairin abin da kai mu na gode sosai jazakallah khairan ina ganka ko saurin zuwa haka wai sauri babu wurin zuwa ai ko mun nake da wurin zuwa domin kuwa kemis ne yanzu nan fa kin san kullun kemis din a hannu na yake ni zan buɗe dole to amma dai duk sauranka ai ka tsaya ka karya hmm? saboda in ka je cin ai ba baka abin kari za su ba idan har a albashinka za ka rika cin abinci to ci fa zai biyo gyatte haka ne umma amma kuma amana muka ɗauka ba na son saba ina son mu yi magana ne da kai saboda akwai wanda za su zo ganin sa'adiya 'yar uwarka to kuma na fi son a ce kana nan ke ma ya kamata ki sauri ki sallamo wa'annan eh, yaran da kike koyarwa saboda kasu zo su damu wa'annan bakin ina rasa irin wannan al'amari na matan nan na zamani wai ka haifi yaro wai ba za ka iya kula da shi ba sai dai ka rika dora eh, mutane wahala umma kin san idan ina sallaman yaran nan da wuri albashi na raguwa zai yi kamar yadda aka yi a watan baya kuma kin san ko ba komai kuɗin suna mana amfani to ni dai ki san yadda za zaki da su ki sallame su tun kafin mutanen nan su zo hmm? yanzu wa'in suka zo ba sai su ɗauka ‘ya'yanki ba ne ba ni ko umma da ina ganin da an haƙura da neman kan nan da ni aure fa lokaci ne na fi ki sanin lokaci ne babu mamaki yau ne lokacin naki saboda ka ga kaya can na tare da miki je ki saka na tabbata yau za ki burge manema aurenki hmm. ai ba a canza wa tuwo suna ko me zan sa ba za su so wani ba tun da kaddara ta ce haka na rasa abin da yake damun yarinyar nan ya kamata ka yi mata magana saboda na ga taku ta zo ɗaya kai da ita ko Allah zai sa ta amince da maganar da muke yi umma tana da gaskiya fa bai kamata a ce kowane kare doki ya zo ya ce na neman aurenta ba a rika irga mata samari kuma a yi ta zuwa ana fasawa a yi ta irga mata manema ba aure kuma umma ni ina ganin duk wanda zai zo ya kamata a fara sanin asalinsa kafin a ba shi dama kaga da Allah rufe min baki har tsawon wani lokaci zan dauka ina tare da ita a wannan gidan duk sa'anninta ba duk sun yi aure fa sun hayayyafa in gara ta tafi ita ma na ta gidan mijin ni ma hankali na sai ya kwanta kuma kaga bai toce fa ta zo za ta kawo mana mutanen nan fa mijin nan nata za ta aura hmm? kaga ni kuma na san bai to ai ba za ta yi bana zaben tumin dare ba amma umma hakan da kike yi sai ga kamar sadiya kamar wani gungume ne akan ki kamar ta dame ki bayan kuma umma kin sani to ba ta bane ba kaga ka kyale ni ni ce mahaifiyarta ba kai ba saboda ka ni na san me nake ji a raina ni kuma ni na san amsar da nake ba mutane akan rashin aurenta To, ni umma ina ƙara makara. Allah isa ba abin da ya fi alkhairi. Kaga, ka fa ka manta da cefane ka aiko a kawo da cefanen dare. To. Wani irin ƙoƙarin da ne a cikin gidan nan. Ɗaya ma mutu shayar. Hello? A'a ba zai yiwu ba gaskiya. To ai yanzu mun riga mun fara exam. Sai dai gaskiya a tara gaba. Wa alaikun salam bari zan kira ka na yi baki. Lafiya kalau ya me ya faru? Malam, don Allah ka taimaka mana. Malama Kande ce ta koro mu daga cikin aji ta ce wai ba za mu zana jarabawa ba. Kuma ba mu yi mata laifin komai ba na yi mata magana ta ce zan mata rashin kunya. Shi ne ta tankaɗo mu waje ta rufe ƙofa kowa yana kallo. Eh na sani ba ku yi laifin komai ba. Matsalar mahaifinku ne shi ne bai biya kuɗin exam ba. Saboda haka gaskiya ba zai yiwu mu bar ku ku zana wannan jarrabawa mai muhimmanci ba. Malam, don Allah don annabi ka taimaka ka bar mu mu zana jarabawar nan kai mana alfarmar yau kaɗai. Na tabbata mahaifinmu zai biya nan gaba. To yanzu idan muka bako kuka zana a ina za mu gan ku. Na'am? Ai matuƙar mahaifinku yana kishi ya kamata. Ai matuƙar mahaifinku yana kishin karatunku. Kamata ya sauke dogon alƙawarin da ya ɗauka na makaranta. a ce ya sauke nauyin alkawarin da ya ɗauko wa makaranta. Saboda haka abin da za a yi ku je ku faɗa masa, ko yanzu ya zo ya biya, za ku zana. In kuma bai samu damar zuwa yanzu ba, ko gobe, in ya so sai a ba ku waje fasinal ku zana taku. Malamin. A a kinga, ku yi haƙuri, ku je ku faɗa masa ina da wani aikin ne yanzu. Kun shigo kun same ni ina waya, ku yi haƙuri ku je. Malamin. Allah ya kyauta ka sa babu yanzu yana gida ko cikin sa babu daɗi yanzu idan muka je muka gaya mishi wannan mummunan labarin na tabbata hakan shi ya ƙara ta'azzara ciwon to amma mu ce da shi jarabawan aka ɗaga mana eh hakan ma shawara ce amma kuma a ina za mu samu kuɗin da za mu biya kuɗin wannan jarabawar bayan ba mu da wanda zai taimaka mana tun da kika ga baba bai biya kuɗin wannan jarrabawar ba na tabbata ba yanda zai yi ne sannan kuma yanda baba yake son mi wannan karatun yanzu yaya sani ni ma ban sani ba amma dai mu yi ƙoƙarin ɓoye damuwar mu idan mun je gida kar baba ya fahimci wani abu. ki rike ni ki saki zuciya. Don Allah ki daina kuka Asiya. ni gidan, akwai Allah. Yana tsayawa ba bike ba zan rayu ba. Kai rikiyo tantama bugun numfashi yana hawa. Na shige damuwa yaushe za ki zammatawa. mallaki na na kyautatawa na fi ƙarfin tun da sun tafi sai ka kafa mashin ɗin mu je mu buɗe kemis ko? so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi so da kulawa zuciya in ya tabbata ba wata tankiya na yi gamo da sarauniya ita ke sanya na hajijiya kimin so da kulawa kada ki bar ni na kokawa da kulawa ko Ai, ko ba a gaya maka ba, kai ka san so ne sa haka. To, amma me yasa ka kasa kusa mata kalma ko da so Kowa da irin salon soyayyarsa, lokaci ne kawai ba. Wannan ba soyayya ba ne, sakarci ne. me yasa kake wahala a rayuwa ka rubuta ka a ba iri na ne ke rasa masoyin da suke so ba saboda ni dan Allah nake santa saboda na fahimci akwai tarbiyya a tare da ita oh, Allah ya sa amin su da kuzawa amsa ba za ta yi an sama mun ni wannan yar ake idan ba za ta iya ba ki na ta mana ta kullum sai ta dinga sa ki ba lokoko haba Laila ai da alama wannan yarinyar zan sallame ta saboda ba na so a samu matsala kwata-kwata ranar birthday dinki kin san kuma za a invite ɗin friends dinki idan suka zo aka samu matsala kin ga za mu ji kunya ai mummy ba ma a ne haushin ba Inda nake da burin farantawa tun safe yake bakanta ne. Waye kai? Waye ban da wannan ɗan yayar take haida? Ya sa ina son sa wallahi. Tun safe nake ta kiran ta ya amsa wayata ko me yake nufi da hakan ma o. Kaila kenan. Ai halinki da haidar ba ɗaya bane ba. Shi juyayye ne. Shi ya sa ma kika ga ya kasa yin aure. In ba don halinsa ba ina ma kika isa ki girma ki riske shi bai shi da mata. Aiko da an yi bala'i, mm. wallahi da an yi tashin hankali ba ɗan ƙarami ba. da raina mm. ai ina raye wallahi babu wata mace da ta isa ta kusance shi <laughs> laila me kike gaya wa haka ina samarin naki da suke zuwa wurin ki akan haidar ne kike wannan kumfar bakin shan ko ka ɗauka rai ne mm. gaskiya ne laila ni yanzu ba ma wannan ba mm. mun dubu ɗari biyu da hamsin nake so ki bani zan ƙara siyan dubu ɗaya na tambayi daji. ban da ita ha ba mu ne Ina laila 'yar momi? A bebe ina a bari raina a ɓaci? ba. Wa ya taɓa min wannan kyakkyawar 'yar tawa? Sai kawo kwata miliyan na nema a cikin gidan ina son ƙarasa siyan bebe ina amma na rasa? Laila, kwantar da hankali. Ina da akawun da ke tsinki. Zan sami miki naira dubu ɗari uku a ciki. Ah, wow! <laughs> kuma yanzu ma za ki shirya mu fita zan kai ki shafi duk wani abin da kike so ki zaba na miki alƙawari zan biya ina raye ko kin manta yadda nake ji da ke ni ban manta ai dama da sa abin da kike so kenan abin ne ma ya samu ina nan da yar mama kuma ina da kawuna ina son ki kawuna Allah ya bar mu kai na ga kun dawo da wuri ko jarrabawa ce ta sauki ne haka babu wannan ai ba magana jarrabawa ba ce ba baba kai da baka da lafiya amma baba ya aka yi da ganga kana shirin tafiya ma'aikata ai na ji sauki ne don haka yanzu shirya zan fita saboda manaja ne ya kira wani da dukkan alamu na ji a waya kamar bai yadda da wannan rashin lafiyar ta hau don haka dole ne kin gane baba ai lafiyar ka tafi komai muhimmanci Idan wani abu ne mu ka tura mana sai mu je mu ko ka ka samu ka kwanta ka ƙara samun ƙarfin jikinka. Allah sarki na gode Allah muku albarka amma dai talaka ina ya ga ta kwanciya ku bari dai kawai ni zan insha Allah ku zan dawo ina cikin kariyar ubangiji Allah ubangiji ya ci gaba da tsare ka mu. Allah ya tawakkal Amin cikin da dai matsala ba ta ƙare mana. Ga rashin lafiyar gaba Ga matsalar makaranta. Ga shi ba wasu dangi ba. tana a kawo mana agaji. Wani gida ne an siya. Matsalar dangi ai ba sabon abu bane a wajen mu. tunda muna da mahaifi jagora abin dogaro a gurin mu alhamdulillah bara na rufe wa me yake faruwa ne a gidan nan su kuma wani ina za su je sai da ke da baban nan za su fita ya ba ta abin da kai ka gagara ba ta ne kuma har da ya mata kai ka haifi wannan yarinya amma idan tana bukatar farin ciki a wurin ta, ba za ka taɓa samun mata ba sai dai ɗan uwa ne ya samu mata yin yasa kake wa wannan yarinya nan haka ita kaɗai fa muke da ita kin ga wannan dan uwan naki ba fa gata yake koya yarinyar nan ba ina ta kokarin yadda yarinyar za ta samu tarbiyya mai kyau amma kin haɗa kai ke da shi kuna warware min wannan tarbiyya idan ta buƙaci abu in na hana ta shine ke ko shi sai a samu wani sai ya yi mata to ya kamata ba ku sani ranar da fa ba ta da shi ko kuma ni ba da abin da zan mata ko kuma ku ba ku da shi ya ke ganin za a yi wannan ba ƙaramin kuskure kuke aikata min ba Allah ya raba mu da babu fata na gari dai lamiri kuɗi da maciji maganin su kashewa idan baka kashe ba a kashe masu jamila jamila kin ga wallahi ki kula da duniya in mu ne yau ba wata ran ba mu bane ba kuma ya kamata ki gane wani abu idan kika ci gaba da ɗora yarinyar nan akan irin wannan abubuwa ki ce ta cikin ki to karki ta nan gaba ita ce za ta yi kuka ke ce za ki kuka da idanunki a'a alhaji da fata Allah ya kiyaye ni ya taɓa ganin ta ba kuma ba wani abin da za ta yi da za ta sani kuka ehe ina ce ta wannan wahala haka ai ba wahala ba kai sanu da kokarin da wa masha Allah a'a gaskiya abincin nan ya daɗi in ce ko su duka ta wacce ta girka ai sadiya kenan mamana ai ba daga nan ba ai in dai girki ne a gidan nan in dai tana cikin gidan nan kin ga tokali? wallahi ba ta bari na dauki komai ita take mu bugu da ƙari tana karantar da yara a gidan nan duk wata albashinta baya yankewa kuma duk inda ta je za ta karantar da yara saboda ta iya tafikar da yara ba ta da matsala da Thank you. Ina wani? An fiye ƙalau. Ya na gani kin fito. Ina surukar tawa take? Sai da zanga surukar tawa ta fito kuma sai da ganci da Allah shiga shi da kira mai ita. <laughs> Ai ita ce surukar ta ki sadiya kenan. <laughs> Ha ba baito ya zaki min haka. wannan ai ba ta da maraba da matar da zila ya rabu da ita ke za ki samu yarinya dan ya shaka saboda ya huce kai takaicin matarsa sai ki kawo min wannan haba bai to haba ai ita ma wannan din ai ai ai ai ai shakwa shakwan ce yarinya ce karama fa yarinya ce karama ko auren fari bata yi ba bata ganta ba yarinya ce fa gaskiya kin masa tsufa wannan ai da zuciya sa ba da ita da karin nawa haba bai to ya zaki min haka hmm? ashe ke yaron da kike ma magana a kansa ashe ba zawari ne ma ba zawari ne don rashin mutunci bai to ku zo har cikin gidanmu ku kalle ni a gabana a gaban yata ku ci mana mutunci hmm? ai mutuwa ma tana kunya idan mahaifi ba haka ne ba haka ne ba haka na so ba ni wai wai wai alkhairi na so hmm? wannan ɗan ta kauce daga gaban ki ke maki ɗan samu salama a zuciyarki ni wannan duk abin da ya faru ma ni ba abin da ya bata min rai irin kalaman da lami ta yi a gaban yarinyar nan take furta wannan zancen ban ji daɗin sa ba ki yi haƙuri da Allah a'a bai to ki san ni ba na boye boye ai gaskiya ce ba na boye boye dan za ki kawo ni ki ce ganin na aure ta sa'a ni ne fa na aika masa tsufa gaskiya ce nake faɗi ba na boye boye to kin ga idan kun gaba cin abincin ku tashi ku gace dan na gaba daidaita gani da ku ba ni na ma koshi

na ƙara ganin ki a gidan nan wallahi wallahi idan na ƙara ganin ki a cikin gidan nan ki ko a makota na rantse da Allah na ƙara ganin ki wallahi da ido biyu da ke ina mai tabbatar miki rashin mutuncin da zan miki sai kin tabbatar a rayuwar duniyar nan biki taba ganin mutum mara kirki irina ba wallahi kin ji na rantse tun da dai biki tukunya kunya ba kika zo har cikin gidanmu kika wulakanta uwata da yar uwata wallahi tallahi mantawa zan yi da shekarunki ajiye su a gefe ko wani mutunci da ake wallahi ci mutuncin ki! tun yanzu gida mun budewa kuma ni da gidana? na yi tunanin aimanta na kusa sai da na duba na ga tana uzuri sannan na zo na buɗe ina baban ku yake ya tafi gudan aiki yana kan farin city masida kake take ki mun ƙarya sonon yana kiran shi a waya ya ki ɗauka to wallahi na ba da kwana goma in har ba a biya ni kuɗin hayan gidan nan ba to sai dai ku nemi wani gidan zama Idan Allah kawo ka yaƙon insha. Gaska! Kin ga miki kamar da ka Ni ne ke ji da kuruciya, ni ma haka nake ji da kuruciya. Kuma idan kun ga dama, wannan kuɗin hanya ni ba kuma bane a na. Idan kun kwatsaya wannan gida don cin naku, Allah sai gurin zama ga gare ku a garin nan. Allah ya ba mu alkhairi. Zan ga shi da ya dace ɗin. Ke haka ake taron baƙo? Babu ruwa, babu ko shayi, haka zai bani dama in ga yarki ba mamaki ita za ta fahimci abin da nake nufi kai haƙuri ke da kuke wallahi da wannan yarinyar laila ce ina ta kiranta ta kita daga waya ban san me yake faruwa ba kina nan baki san inda ta je ba har yanzu ba ta dawo ba to ina ta je wallahi ba ta gaya min inda za ta je ba ni damuwa ta kar ma wani abu ya same ta kin ga jamila wallahi ku canza tsari ke da yarki kina da ya tabbata baki san ina ta je ba ba ta gaya miki inda za ta ba sani ba ba fa wai zama za mu ci gaba da ta ba nan gaba fa aure za a yi mata idan ba mu bar tarbiyya ta kirki ba ta yaya mijin ma zai ga darajar ta ga mutuncinta har su zauna lafiya alhaji kenan idan kana wata magana wallahi kana bani mamaki sai ka ce ba kai ka haifi wannan yariyan ba na gode wa Allah auren da za ta yi a gidan yar uwata za ta yi kuma ko da ta yi wani abu ba daidai ba kamun mijin nata ya ankara yaya ta za ta saita mata wannan lamarin ba ma sai an kai da mijin ya sani ba tunda ita ma yadda ce ke kin sani sarai haidar ba zai ɗau wannan shashancin irin naku ba wannan shashancin na yarki ba zai ɗauke shi ba kuma ki sani shi fa aure na zumunci idan aka yi shi idan ya yi kyau alhaji kar yi mata baki fata na gari dai ne. na tabbatar bata gama siyayyar kayan birthday ɗinta bane shi yasa har yanzu bata dawo gida ba au wai ke yanzu da gaske kuke wannan ta'adar da ba Allah ba ma'aiki a ciki ba hannun kakanninmu da iyayen masu daraja muka gaje ta ba ita za ku kawo min cikin gida in Allah Allah cika bi zamani mana kowa fa ya goyi bayan wannan lamarin sai kai kaɗi to shi kansa ma haidar da yayi jummai na gayyace su kuma za su zo ke kin fi kowa sanin yadda haidar yake da riko da addini ni na imanin ba abin da zai kashi wannan shashancin naku yaron da ku da yaushe a tsaye ke wajen kiyaye dokokin Allah da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to alhaji wannan karya dokokin Allah ne to a tarihin musulunci ko altafa musulunci to gaya mai inda aka halatta yin baki <laughs> alhaji kenan ni dai bari in je in kawo maka shayi inda kai ka ruwa da shi ɗumama maka shayi ne. Ai shayin nan ba zai shawo ba Asiya, saboda so nake na kammala aikin nan na je na kwanta. Don kin san gobe da wuri zan tashi saboda in dai ban kammala aikin nan ba akwai matsala. Baba wannan manajan baya yi maka adalci. Ka tashi a makare, ka yi sammako amma har yanzu maganan albashi ba wani ƙari. Aiman ya talaka zai yi. kin san fa su masu kuɗin nan gaba ɗaya ba sa tausayin talakawansu babu abin da suke so illa matansu da 'ya'yansu sun manta cewa Allah yana cewa almalu wal banuna zinatul hayatid duniya kuɗi da 'ya'ya adan rayuwar duniya ne ko kan naka ne yake maka ciwo a'a kar ku damu dan abu ne kaɗan gajiya ce saboda yau na sha aiki a kamfani babu komai ba matsala ku tashi ku je ku kwanta ko akwai wata magana ne mm, daman baba cewa ne ko za ka bari na fara aiki a gurin antinos to amma me yasa tun yanzu kike so ki fara aiki daman baba ina so na ga ina taimaka maka na wani abu in ya taso na kuɗi ko kuma aka musa al'amuran Lokacin da na taɓa raka ta wurin aiki, na ga aikin nasu babu wahala, kuma ta ce idan na kammala karatu na nemi admission a ɓangaren lafiya kuma za ta taimaka min a haka, kuma za ta bani gudunmawa har na zama likita. Gaskiya ne, hakan yana da kyau. To amma ina ganin hakan ya yi wuri. Ki bari ku kammala karatun ku tukunna, sannan daga baya duba mu ga abin da ya dace a saboda ku mata ne duniyan nan ga yadda ta zama saboda so nake yi na haƙƙi da ya rataya a kaina naku kafin na bar duniya saboda a duniyan nan ba kowa ne abin yadda ba kun gani ba don Allah ka daina faɗan haka idan ka tafi da wasa ka bar mu sai mun riga ka mutuwa baba <laughs> Allah ne ya san gawa fari Kun gane ko? kuma yanzu albashi ya yi nauyi wanda so nake yi da zarar an biya insha Allahu da kuɗin makarantar ku zan fara domin na biya muku. To amma baba, ɗazu bayan ka fita mai gidan nan ya zo maganar kuɗin hayansa. Shi ma in Allah yadda nan da jibi zan biya shi. Kun gani Kar ku damu. ku tashi ku je ku kwanta tunda gobe ma kuna da jarrabawa. To shi kenan baba, mun barka lafiya. Allah ka raya na Allah ka kare su daga dukkan shari. ‘Ya'yana na kaina masu damuwa da damuwa. Asiri, Allah ka yi su Laila. Me yasa ba kya gudun bacin raina ne? Na kira ki ya fi so a kirga, amma kin ki daga wayata. Kuma kin san halin babanki. Idan ya fara faɗa, shi karan kansa bai san ranar bari ba. Kin fita a gidan nan tun safe, baki dawo min cikin gida ba sai yanzu. Kuma sanin kanki ne kin san su ya yi Jummai da Haidar. As anytime za su iya zuwa gidan nan. Me kike so in gaya musu? Haba, haba mama. Ke in kika fara magana ko numfashi ba kya tsayawa ki ja saboda Allah. Ai sai ki bari ya mutu kafin ki binne ni. Kuma kin ma fa san inda na je. Ta yaya zan san inda kika je? Bayan tun da zu nake ta kiran ki, kin kiki daga waya. Kamar yadda kika dinga kiran wayata, na ki dauka kika jawo shi. Haka na dinga kiran Haidar shi ma ya iya dauka wayata. Shi sa kuma kawai na je gidan. Na kokkora musu bayani na tsayar musu. Na shiga uku. Laila, kin fa san halin Haidar. Kin san fa halin Haidar sarai. Wallahi tallahi na tabbatar idan kika hadu da shi, ba za ki ji daɗi ba. Kin san dai ba zai ɗauki wannan da biya ki ba ko? <laughs> Mama kenan. ki manta ni ce fa Laila 'yar mama. in har yana so ai dole ya koyi yadda zai zauna da ni da ɗabi'una. <laughs> Laila kenan. Kinga, ni ba zan tsaya wannan muhawarar da ke ba. Kafafiya, kinga, yanzu tashiwa za ki yi ki shirya, saboda na san yanzu suna dadda da zuwa. Kuma kin san ba bari, Haidar ya san akan cewa ba dai za a yi ki ba. Aji. To, kinga, kamar sallama nake ji, bari in tashi ki shirya. Wow. Layla Freaky. Beautiful day. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam lafi. Ala haidar. Sannu da zuwa. Ya hanya? Hazo lafiya? Lafiya Ya gida? Kuma sha Allah. Dama gaskiya ko biki kira ni ba ina da shirin zuwa. Waɗannan sun zo sanar da ke cewa yau yau ɗin nan na samu aiki kuma irin aikin da nake so ne kyau albashi wadatacce. Masha Allah alhamdulillahi ashe ka samu aiki a gaskiya na taya ka murna to yanzu ka ne ne alaji idan ya zo sun sanar mishi saboda ya taya ka murna a ina mayar da ya sani domin tun kafin ma ta interview din mun yi magana da shi kuma haka ma dai kamfanin ma kansa shi haɗa da su farko kuma Allah ya sa an dace da haka gaskiya shi ba maganar wai wani ya san da saƙo ne ba dama kai tsaye nake so zan zo same ki in sake da godiya ta a gare shi gaskiyar magana sai da soma ya jina babu wani mutum da ya tallafa rayuwa ta sama da alaji saboda ta Allah saka masa da alkhairi kuma na sa a sanadin ne to yanzu ba zan tashi da shiga cikin kira maka wannan yarinyar ka san ta da nuku nuku a ga ma ba sai an ba sai an kira ni ba kuma kai dama akwai samu da kai ai ni ya kamata ka fara gaya wa cewa ka samu aiki ba wai sai dai in ji a cikin gari ba bakin jama'a da haka sai ka ba na sai wannan wani irin abin shi bisa ka'ida mai kamata a salatu ba saboda sallama ya kamata ki fara yi ba kawai ki shigo kai kai ba hadisi ya nuna cewa duk mutumin da zai ya fara magana ba tare da ya sallama ba zai kamata a amsa masa yanzu zai ka fara gyara kuskuren ka tukuna danja me haka moni ba ruwanki ki bar shi ya bani hakuri me haka ko da yake na ɗaga ma kafa saboda muhimmancin wannan ranar a gani da ka tare da wannan ba ba tsari ba wannan fa yake duba ta ne ke magana da ita kamar mai kike gaba da ita ta yaya za a ci gaba da rayuwa haka wannan ba ta daga cikin tarbiyya a cikin musulunci ana gaya miki kuma kina sake yayyawa shi ba za ki canza ba halin haidar wannan ba za ka sha fama da ita sai ka yi hakuri <laughs> yanzu shi kenan mami mu je a yanka kek ɗin ko tun da komai ya zama ready ko ban gane ba Mm, kai da ka san yau ranar bade ɗinta ne ba mu gaya maka ba ne ba saboda na san ka idan aka gaya maka ba za ka ce ba za ka zo ba ya sa muka barka muka ce idan ka zo ka zo ka tarar <laughs> habaji ya ki da kafata ai bai kamata ba wannan abin ba da cikin tsara addini musulmi ni magana wani baji addini wani yare na tabbata a rajin kan za'a wannan abin ba da ba zai fahimta kaga haidar waɗanda ba su kai ni ba suna yin daidai ina sai ni yanzu zaka ce zaka hana ni gaskiya ba zai yi Ake, ni zumunci na zo ba wannan shirin na ta ba. Da haka idan hajiya ta tafi tukuru zama yin cikin ɗan mota na zuwa da gaskiya ne yanzu na. Haidar! Haidar! Haidar! Haidar! Haidar! yanzu fa jikinka babu ƙwari. Don Allah baba ka bari na wa Aiman mu kai ka asibiti. A'a, kada ki kira ta. In kika kira wuta kin san ta rigima na tabbata hana na fita za Kawai ki kyale ni ba Amma baba, aikin fa bai kai ka muhimmanci ba. idan Allah dan Annabi baba kai haƙuri ka bari mu kai ka asibitin nan. idan muka kai ka asibitin nan abin da likita ya faɗa mu ma za mu fi samun nutsuwa. Asiya, wajibi ne inda ina numfashi na fita na nema muku abin da za ku ci kusha asirin mu ya rufu ko da jan ciki insha Allah zan iya fita. kawai ki bari ku Baba, baba kawai. Aiman! Da sana'a. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام umma ta ce min da ci abinci ba tun jiya eh ba na jin yunwa ne shi yasa ban ci abinci eh? Ni ma ba ci abincin ba, na tafi ofis. Ha? Ya za ka ce ba za ka ci abinci ba? Bayan ka san babu masu abinci kusa da wurin aikinka. eh ina so in yi koyi ne da ke ta yadda kike hukunta kanki a kan laifin wasu ba ya ta za'a wannan damuwar ta bani damar cin abinci saboda ni kaɗai na san me nake ji a cikin zuciyata game da wannan ƙaddarar da ta samu rayuwata sadiya ina so ki sani a matsayinki na 'yar uwata ina son ki fiye da yadda ba ke tunani hakan yasa nake addu'a kullum yanda kike damuwa da damuwata ni ma in dawwama cikin damuwa da ki ba zan so haka ba umma saboda wannan damuwar tawa Allah ne kaɗai san lokacin yanki ina ji a jikina wata rana Allah ubangiji zai turo miki da wani mutumin kirki wanda zai aure ki ya baki dukkan kulawa kuma ya nuna miki so da kulawa a aikace so da kuzawa ban ita ka ba umma amma a yanzu Ba na son wani namiji ya shigo rayuwata kwata-kwata. Da za ku bi ta tawa. Da kun daina yin talla na ana zuwa har gida ana wulaƙanta ne. Na yarda, kuma ni miki alkawari daga yau bala a kuma ba. Amma dan Allah ki fito mu ci abinci. Dan na samu na tafi wajen aiki, kin ga na makara. muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alheri Allah ya raba ku da duniya lafiya Kana Allah ya baka lafiya Baba, bari in je in siyo maka magani da ragowar canjin da ke hannuna. Shi Ni kuma bala da je na samu na dafa maka abinci. saboda ka san likita ya ce a tabbatar ka ci abinci kafin ka sha magani. Alhamdulillah. Amma fa ci abinci. Zan, alaiki salam sake zuciyata tana bugawa komai na jiki yana tsayawa ba bike ba zan rayu ba hajiya kai rikiyo tan ai kudin dama dubu biyu ne an yi rage alhamdulillah na shige damuwa yaushe za ki zammatawa malam ga kuɗin kyautatawa na fi ƙarfin dukkan adawa su da kulawa martaba ne ba a samun sagarin wani wani

Allah ya sa ka ciri ba wannan soyayya tunda wannan soyayya ta ka ai kurma soyayya ne kai to ai ga katin mata ya faɗa <laughs> Allah ya Haba malam, abin da kai bai dace ba. Yaya za ka biyo ni da gudu a hanya saboda ka gani kaɗai ce? A kamalanka, ai bai dace ka ya ba. Katin ki shiga manta, Hajiya. Na shiga kwanci ka fidda ni, na shiga damuwa mai tsanani, so ya sanya mini ban zaton za yarda Assalamu alaikum. Assalamu da alaikum salam. fito kenan. ajiya lafiya wannan dogon tunanin tun jiya na lura da ke da wannan canjin da aka samu daga gare ne faru haida dole ne ka zanna a cikin damuwa dole ne in kasance a cikin damuwa hmm? saboda irin rashin kula da kake nuna yarinyar nan laila duk da cewa an yi baikonku da ita hajiya wani ai rashin kula ba ne gyara nake mata bai kamata a ce yarinya ta dinga yin ba daidai ba kuma ana kallon ta a rigar zuba mata ido daga ko ba komai ko ba magana aure tsakanina da ita ayar uwata ce lalle ina da hurumin da idan ta ba daidai ba zan gyara mata in ga mata kuskurenta haka ne amma sai ka bi ta hankali tunda dai ka san yarinyar nan shagwabbiya ce iyayenta ma hakuri suke yi da ita hmm? ka bi ta a haka a yadda take kai ma haka ya kamata ka daure hmm? amma jani faɗan ɗanki ne kin fi kowa sanin halina kin san cewa a yanda nake babu ta yanda za a na iya rayuwa da mace irin laila ba na so da muguwar ragon makin tashi ba na so a zo ya aure na da laila a zo a samu matsala zumuncin ku ta kuɗi ke da wannan na daga cikin abin da ya sami muke gudun wani al'amarin ina ganin gwara hakura lailan nan tana da kyau tana da ƙuruciya ba za ta rasa masoya ba me yasa dole sai ni ai an san da haka kuma take son ka duk samarin da kake tunanin tana da su kai ka ta gani take so kuma iyayenta suka yarda a haɗa auren nan kuma da amincewa ta hmm? ka tuna da irin ta tagomashin alkhairin da baban yarinyar nan ya a gare ka hmm? da kuma mahaifiyarta duk da cewa yar uwata ce da me kike ganin za mu iya saka musu kenan hajiya da auren ne da zan biya su wanda yake damun ka ne to ina tabbatar maka da cewa auren nan fa sai an yi shi saboda haka kai kokarin fahimta yarinyar nan kuma ka sa ta a hanya ajiya na jima da fahimtar ta amma ba na jin a wata rana da ita ne za ta fahimci saboda abin da na lura da shi shine suna kallon kamar yin wannan auren tsakanin da lela kamar wani gata ne a kai ni kuma har yanzu ni ido na ma bai gano mu matar da nake son aura to ka dai ji abin da na gaya maka auren nan babu makawa sai an yi shi saboda haka kama suka a cikin ranka kama ka auri leda menene kuma kira na ka dauka ka dauka mana haba ana faman ga kura kana ga yaki bai rage shaka ba kan maganin ya likita ta yace kana bukatar hutu akalla a ce kai kwana biyu ba tare da ka fita eh, hakan ba zai yi ba asiya tun muna asibiti manaja ya kira wani yana ta faɗa aka rashin zuwa na aiki don haka gobe dole na fita da wuri wasu ba su san darajar ɗan adam ba ne aiki aiki da lafiya hmm, ku yara ne ba za ku gane ba ai talaka kawai yi ƙoƙari wa Allah shi ne mafitarsa kuma Allah ne kaɗai ba ya raina ƙoƙarin bawansa amma ba ɗan adam ba ana biyan mu ne gwargwadon aikinmu a kamfani don haka duk ranar da ban yi aiki ba ba da albashi kamar yau kuma da zarar na gaza wani za a kawo ya mai gurbi na sanin kanku ne cewa muna buƙatar kuɗi a wannan lokaci. Baba, tun da muka taso, ban taɓa ganin ranar da ka huta ba kullum aiki kake yi ba da riba rana mahaifiyarmu ta rasu amma ban mu rasa kulawar uwa ba ka ɗauki nauyin kulawar da uwa za ta yi waɗanta ka haɗa da naka kana nan baba don allah don annabi ka ba mu dama mu ma mu fita mu nema aiki ne mu kula da kai a cikin wannan yanayin shekarun naka Matuƙar ina da rai zan ci gaba da abin da yi wa Allah alƙawari ba na fatan ku je ku yi wani aiki buri na ku kammala karatun ku kamar yadda yake a burin mahaifiyarku kafin rasuwarta sannan kuma ina addu'ar ku samu mazaje na zai kafin na bar duniya ne da ake mu ba mata ba ne, da ka sha wannan wahalar akan mu ba ba tare da kuma mun tallafa maka ba inda akwai namiji a cikin mu ba zai kula da kai fiye da mu. Aiman, ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ko a ɗaya mata masu jin ƙai da tausayi da kulawa ga mahaifinsu, ko da ko ya yi rauni, domin ku ne ƙarfina, saboda abin da kuke yi ne, wani ɗa namiji zai iya yi wa mahaifinsa ne a wannan mara wani ɗa namiji ne zai juri dafa wa mahaifinsa ruwan zafi ya dafa masa shayi ta safiya. Aiman, dafa mai shayi. Ina দাদা Asiya, masan yawanci da sabu a hanta, ki yi ƙoƙarin fahimtar da ita, mai kamfanin mu fa yana gari, ba zai koma ba sai bayan sati biyu duk abin da ake yi mana kamfanin nan. Na ganin ido ne, ko yaya aka samu kuskure, ko rata zahari. sannan kuma samun wani aiki a nan wahala ne cikin sani da suke bikin ka haba ba Allah kuɗi kuma ba za ka bani ba zan buga ma wuka an baka bani ba a a a dakata me ya zafi me ya zafi yaro ba ni kuɗin da ke bikin me ya zafi me ajiye wukar ajiye wukar waya kafa ba ni wayar ka duk dare haka ba ni Huh? الكتاب وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم でも変わってくるんだ。でも形がいい。見てるに見てますよ。見てるに見てるに。見てるに見てるに。 Tapi macam mana kau tahu? Kau kan dah macam mana kau Allah perlu. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tapi macam mana? Tapi macam mana? Tapi macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Wah, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. محمد رسول الله. Sallallahu alaihi wasallam. Thank able going to t I'm you. hasiya yayi aka yi kika bari ba ya fita bayan ga yin da muka yi da ke ciwon ba zai fita ba sai jikin shi ya ƙara ƙarfi me yana ƙirƙirin bacci sai ki tambaye shi ga yanki da gani asiya ina ciki ina bacci na ta hankali na bai kwanta ba na shiga ɗakin sa na samu baya an kira shi ne daga kamfani kuma dole ya je saboda ba ma su yarda da maganar rashin lafiyarsa ba. Idan bai je ba, babu maganar albashi. Wallahi Hasiya, lafiyar mahaifina ta fiye min duk abin da zai samu idan ya fita. To ai dole ce ta sa. Kina kallo yau ma fa mun kara rasa jarabawa. Sannan ga matsalar kuɗin haya. Mutumin nan ko da wani lokaci zai iya zuwa. Kina gani dan abin da ya rage mana kuɗin girma shi aka ɗauka aka je aka shiga babban magani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu idan ba a samu albashi yau ba yaya zani Allah shi ne masani da na ji ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf na ce to ga nan ya shigo kuma kake leke a kicin sarkin tsegumi a yajiya tun da na sha kwana nake jin wani ƙanshi yana gumi man hanci na na tabbatar da cewa a gidan nan ne kuma gashi na tabbatar da na shiga amma dai na fata an aika da makota saboda hakkin makwabtaka Iko sai Allah, to in banda da ka yaushe ma aka gama girkin da za a je ga rarraba makota. Hmm? Ostars kenan. to ita dai sadaka daga gida ake fara ta saboda haka ba amma gama girkin mu bare a ce an kai makota ko ba a kai musu ba yawwa baki zani shine ake shirya musu walima ta jin daɗi wani bikin ne kuma ya taso babu wani zancen biki su jamila ne za su zo da laila a yi nishaɗi a annashuwa a faranta wa juna kuma a daidaita lamari hajiya irin wannan babin da kike yi shi yasa laila take ganin kamfata da laifi kina shugaba su da yawa haba haidar wace irin magana ce wannan hmm? kai shi kenan kai kullum kai ne a sama kamar aluja kai ya kai ma ya kamata ka tuhumi kanka ba zai yi a ce kullum lele ita ce mai laifi ba hmm? kai ma ba mamaki akwai abin da kake yi mata ha ajiya ki hakuri ni dai abin magana nan ba na so ki ja iska a dalilin wasu ni yanzu aiki ne da ni na gudu na bar ofis ne saboda ina so na zo na dan huta ne aikin kuma ina dan jin yunwa a dan fara taimakon ko da shayi ne kan ki karasa girkin na hmm. iye jamila ce wasu kai wannan yaro a duniya shi dai hutsu ne kaji daga fara maganan nan ya fara botsewa ya fara shiga nan yana fita nan to ba makawa wannan al'amarin sai an daidaita shi ai maganin samalelan ma lelan lelan ita ce za ta daidaita masa sahun shi ha ba wai ba ka da masaniyan abin da ke damu shi eh to gaskiya ba zan ce ina da masaniya duka ba ni da abin da na sani shine na samu wasu matasa sun taɓa lafiyarsa shine kawai iya abin da na sani to gaskiya gwajin da muka mishi ya ba mu akwai abin da ban da yake damun sa ba abin da kake gaya mana ba saboda yanzu dai kashe ce wannan allurar sannan kuma da yiwuwar cewa sai an masa mri ma'ana gwajin kwakwalwa saboda ina tunanin kwakwalwa shi ta samu matsala amma yanzu zai ka fara ce wannan allurar tukun a shi. to muna godiya likita shi mun gode sosai mun gode yau ba yaro ina ganin tunda an riga an yi maganin nan mu tafi gida ko ah, a ba ai ba za mu tafi gida ba saboda ka ji abin da likita ya ce dole kana buƙatar 'yan magunguna da 'yan allurai to kaga ai ba za mu tafi ba yaro na ga wannan abin da aka ce za a yi gwajin nan ina na ga kuɗin da za a yi wannan larurar ma dai muna neman sauƙi ne a gurin Allah tare da wani abu da zan iya to baba ni ina ganin me zai hana ka kirawo gida mana ko da akwai wani agaji da za su iya baka to ai yaro wayar da zan kirawo gidan ma har ita aka ɗauki da ɗan kuɗaɗe duk wani tanadi na da abin da nake takama da shi gaba ɗaya suka kwashe suka tafi da shi ni ne iya dogaran gidan ba ba da kowa daga ni sai yayana kuma da ni suka dogara ga kuma abin da ya sami don haka ne ina ka da mu tafi gida to abin da za a yi bari in ji in samu wannan alluran da aka rubuta yanzu eh, zan dawo insha Allah ka dan ƙara wani yana ƙoƙarin cutar da kai wani yana ƙoƙarin taimakon ka wani yaro Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alheri to Asiya da Aiman ko a wani hali suke yanzu Allah sarki ya yana. lokacin bai dawo ba. Allah ya sa da lafiya. Amin sista. Wallahi Allah hankali na gaba ɗaya ya tashi. Ba bai saba kaiwa irin wannan lokacin ba. Ta shi fitar da ni. An buga waya, amma wayarsa ba ta shiga. fa haka ne. Bari in je gida su yi tambaya. ba ɗaya mana. A'a, san ni? Bai kamata ki tafi ba, bai kamata mu bar gida ba kowa ba. Ke ki zauna bari in je To shi ke ina Ina ba da Ya Allah. Allah ka dubiye mu. Allah ka kare mana mahaifin ma dukkan yanzu. Allah wani mummunan abu agogo sarkin aiki kai ba su gajiya da aiki ne? gaskiya lila kina da matsala ya kamata a ce ki fara yin sallama sannan ki nemi izinin shigowa kafin ki banko cikin ɗaki kai tsaye <laughs> ai ba ni ke da matsala ba kai ne kake da matsala da kai da kai ai duk mallakin wuya ne ta zan nemi izinin shigowa gare ka kai kanka ka sani da kai da duk wani abu da ka mallaka duk na wani <laughs> ko da yake ban ga ka ba tsufa ne ya fara tambayar ka <laughs> shi sa ake so ka yi aure ko na samun dan farfado da ya kamata fa ki dinga sassautawa ki gane cewa fa gaba nake da ke ko ba komai da kin san na girme ki irin waɗannan abubuwan da ke ba fa jin daɗin su gaskiyar magana me na rashin jin daɗi kai abin da ka yi ma ai hukunci na shirya taro na na kashe kuɗaɗe na kira ƙawaye na amma ka watsa min taro na kuma har yanzu ka gagara ka bani haƙuri kullum ni kake yi ma kallon rashin daidai ba wai ina nufin kullum ba ki yin daidai ba ne amma mafi yawancin lokuta abubuwan da yake marasa kyau sirrin da ya kyawun da ke da haka koma kuma ya kamata ki duba ki dora sa a mizani kuma ki nemi lafiya to ai kai ma har yanzu baka bani hakuri ba kuma an kana lashe na ai ka san zan ji daɗi shikenan ki hakuri ba irin wannan hakurin nake bukata ba tashi za mu ka kai ni kanti mu siyayya irin ta masoya sannan kuma yau ba na so in ci abincin gida a restaurant nake so mu ci abinci tashi mu ke a me haka laila me yake shirin yi ne wacce ba ta duba abubuwan da suka dace ne ne ne matsalar ki fa ƙara girma take fa ɗauka na zaki ko kaya da girma na wannan kina min yarinyar nan ne sai ka ce ba a dangin mu ba kamar garin da babu alari babu ishmawi ba ba hadisi ba risala ba mandigi akwai matsala kamata dama barnar da za ta yi za ta girma sai da sa'a na fito kenan kamar ya ina baban ku yake baya nan good daman na fi so ya kasance baya nan dan kuma ba gurin sa na zo ba gurin ki na zo guri na kuma kwarai ina kuma za ki je aiman na san kuna cikin mawuyacin hali da da mahaifinku kuma yar uwarki to ba kowa bane ya sa ku a cikin halin da kuke ciki ba ce ke ni kuma kwarai kuwa kuma idan kika ga dama a cikin kankanin lokaci za ki iya cire ku a cikin halin da kuke ciki ko duka ina so ki bani dama mu je mu sha shayi ne da ke kin ga daga nan sai mu samu daman tattaunawa da ke kuma hatta matsalar kuɗin hayan da kuke tunani ita ma za ta wuce kaga ka bar gurin nan ku ne ma ihun barawo ihun barawo sai da gidana <laughs> Hello? Masha Allah. Ki ce dai faman kike ta yi da aiki a ciki. Ana ta kice kice. To ka wanta yake. a ba shi tukuna. To Wai abin da yake ran madu tsadar kanwa. Gaskiya ne. Tun kafin mu zauna. Jamila abin da nake so da ke. Gaskiya ya kamata kiwo baban nan fada. Ya mai da matarsa fi sabilillahi. Zaman na haka a tare da ku a gida ba zai ba gare ya koma can gidansa ya zaman shi. Hmm? Ta rayuwar nan haƙuri ake yi. Haka ne. Mummy mu tafi gida, mu tafi. Me yake faruwa? Laila? Me ya faru? Shi kullum momi ba abin da ya sani banda masifa da tashin hankali? Ba wanda zai yi mishi magana amma ni kullum ana ganin laifina? Na tabbata tun da yake yi min wa'annan abubuwa akwai wanda yake so a cikin ransa kuma ita umman haidar din ga tana a tsaye ta san abin da yake faruwa ai. So mana data. A'a ina wannan wani sabon salon mm, mm, mm, rashin kirki ne ni nake miki magana kike ta wannan daddauke kai kin sani sarai a duk duniya ba yarinya da nake so haidare aura fiye da ke saboda ke ce yata hablan malak haba laila jamila ki fahimtar da ita mana yi jimai ba abin baki sani ba sanin kanki ne kin san tun da haidar ya samu aiki ya karo wulakanci ba abinda da baya yi kuma kina gani ke da kanki amma ki zo ki ce min akan cewa in yi hakuri kice ce haka jamila yaya jummai ki saurare ni da kyau ki ce idan shi ya manta na tabbatar ke ba za ki manta ba idan ni da ya ta yare na mu to ya tuna alhaji tahir ya yi mishi alfarma kuma na san idan bai manta ba alhaji tahir shine mahaifin laila kar ya manta ya ɗaya tilo alhaji tahir ya mallaka kuma ni ce nan mahaifiyar komai ya masa a dalili na ne ya masa saboda haka laila ta mu jamila wannan wace irin rayuwa ce haka wai har da ya samu ya ƙara mm, mm, mm, sabon salon wulakanci. to yanzu zuku wannan abin naku ya sunan shi me wannan ba cin mutunci ba da wulakanci a matsayin ki na kanwata ki biya wa yake ku nemi ku ci zarafi na ina ta kokari ina ta hidima akan ku samu farin ciki kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un ba komai an ce babba juji Allah ya ba ku haƙuri shi kuma haidar ɗin zai zo ya same ni. Ya Allah, ya Allah ka kare mu na mahaifin mata ta da yake. Allah ka dawo mana da shi gida cikin aminci. Gashi babban tashin hankali na. Duk wanda suke da namban shi mun je an kira baya shiga. Ni kuma yanzu fita a gurina ta zama barazana. shi kan shi wannan baban yin din abin mu dinga neman harji ne tsakanin mu da shi Aiman, Asiya. Baba? Baba? Baba? Baba? Baba? Baba me ya faru? baba, Baba? ya saka ce babu komai bayan kuma gashi abu a zahiri muna gani asiya ɗan cewa ce ba wani abu ba baba baba ka taimaka mana don allah ka daina ɓoye mana wasu abubuwa ah yaro shigo mana ɗana ɗan kai ma nan gidan ku ne ko Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. zuciyata tana bugawa komai na jiki yana tsayawa Ba ke ba zan rayu ba karkiyo tantama bugun numfashi yana hawa na shiga kwanci kafin dani. na gode haidar na gode hankalinka ya kwanta ka muna wa yar uwata halan malak kanwa ta jamila ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da yar talela saboda kai baka da asara duk shirin da na yi na faranta musu ka rusa min shi hajiya wai dan Allah ni me yi. ne me kai ma kake tambaya ai ka fi ɗan da ko sanin tasha wato kai ta haka kake saka alheri kenan ko ka manta abin da Jamila suka yi maka da ita da mijinta na inganta rayuwarka ka duba ka ga gidan nan da karatunka da kake alfahari da shi mijinta shine sila uban yarinyar nan lela da kake wulakantawa hmm. an zo gurin hajiya na gane wannan abin da ya kawai duk lela ce ta jawo shi kawai ita ce ta sa ake min wannan abin ka ga dakata babu wani akan lela sai akan rashin godiyarka duk kai ne ka ja wannan abin rashin godiyarka ya kamata ka sani a dalilinka ba zai sa in jure wannan abin kunyar ba don haka na yanke shawarar dawo da aurenka kusa da kai da lela wannan shine hukunci na to me wannan da hankalin Umar ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka maka da alkhairi irin ɗawainiyar da kai da tun daga lokacin da ka zo ka same an yi min raunin nan ka kai ni asibiti baka tafi ba sai da ka tsaya aka bani magani kuma ka bar gurin sana'arka ka rako ni har gida ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka wani da duniya lafiya amin ya Allah amin kuma wato fa ba ani ina ganin duk wannan bayanin ba shi ya kamata mu yi ba fatan mu dai ubangiji Allah ubangiji ya baka lafiya saboda a halin da na same ka na tabbata kowane ne zai taimaka maka a'a uba ai mutanen zamanin nan ba irin ka bane ba lokacin da abin ya fara ai akwai mutane da yawa amma babu wanda ya zo taimaka mu sai kai sai abokinka da kuke tare don haka kaga dole ne in gode maka in gode wa abokinka gaba daya Allah ya saka maka da alkhairi ya amin ya Allah Allah ya sa kowa ne da duniya lafiya amin ya Allah na gode na gode na gode ah ko kuma saboda Allah haka za ku bar shi sai ruwa kawai ko da masa shayi ma irin shayin da kuke dafa mu ai kana shan shayi ko eh, ina sha to sai a sakan maka zuma don ni da zuma nake sha Allah na gode a ce a dafa masa shayi abin alfahari na sun yi idaniya na yan albarka da ma wanda nake takama da su sai su su kaɗai nake da su suna damuwa da damuwa ta masha Allah to Allah ubangiji su ma ya basu, su yi musu don kuwa suna matukar kula da ni sosai sosai ba sa son abin da zai taɓa rayuwata ko yaya nake cikin damuwa suna nuna sun fi ni damuwa a cikin damuwa. ta a albarka da kai da su gaba ɗaya amin ya Allah Allah ya sa ku wani da duniya lafiya ka sha ba mana ko kafin su kawo maka shayi ko na gode kenan an gaya maka wani abin da ne ni kullum ni ke da laifi shi haidar baya yin laifi laila ba haka bane amma dai na san kin san cewar ke din nan ke kaɗai ce yata kuma kin tabbatar da cewa ina miki ƙauna irin wacce uba ya kamata ya wa sai dai ya kamata ki sani ni ba irin uban da zai rika ɓoye laifin 'ya'yansa ba ne Laila, na san tun kina karama kina son haida. Kuma shi ma yana son ki. To amma abin da ya kamata ki ya kamata ki zama mai tarbiyya, mai biyayya ta yadda za ku iya samun damar zama da haidar lafiya. Domin idan ba ki masa biyayya kin bi shi sau da kafa yadda addini sun faɗa miki ba kika biyo halin wannan babar taki to ina tabbatar miki zaki na dama wato alaji so kake ya ta ta ya aure ta ne ta irin rayuwa ta da kai ta zama aure wanda baka da abun yi kullum sai kalubalanta ta kake kana bani rashin kulawa Thank hmm, you. a jamila wato a zamana da ke gaba ɗaya iya shekarar da muka da ke na fahimci kwata-kwata baki ma fahimce ni ba barantana ni iya samun zaman lafiya ko kimin biyayya sannan uwa uba kin ɗau wani tsari kina neman ki gurɓatawa ya ta rayuwa ki koya mata ɗabi'u wanda ba su ne ya kamata a ce duk macen arziki ta je gidan mijinta da su ba to ina son gaya miki ni Allah ya sani duk wani nauyi da ya ɗora min a kanku, ina kokarin saukewa abin kuma da yake damuna ina neman Allah ya kawo min mafata, amma dai ki sani wallahi ke zaki na dama kuma ke zaki da na sani ai a banza a wote ni tuntuni ai na jima da yin nadaman aurenka Sannu Alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah. Yanzu dai na ji afuwa sosai. Hmm, na ji ƙwarin jikina kamar ma ban taɓa yin mara cuta ba. Baba ka sa bai mana wannan kalaman naka. Sai mu sakankance kuma sai mu ga abin ba haka ba. <laughs> Ba haka ba ne ba. Ai yanzu yadda nake jina kamar zan iya zuwa filin kwallo na buga. Baba ai ni bacci daga yanzu ma na daina. Daga yin bacci sai tashi sai jin wannan mummunan abu. Yanzu dai wannan ibtila'i da ya sami sai dai mu sha masa kaddara. Tunda 'yan kuɗaɗen da nake da su shi da an ba an karɓe. Yanzu dai ba ni da abin da zan samu na yi irin hidindimin da zan yi muku na biyan kuɗin jarrabawa ga mai gidan hayan nan. Yanzu dai ina ganin zuwa zan yi kamfani na roƙi su arziki su taimaka su bana rance ko da na albashi na ne na wata biyu ya so na zo na sauke wannan nauyin da ke kai to ubangiji Allah ya sa ba ba su ba dora ka a kan su har da addu'a Allah ya muku albarka kula insha Allah shi so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi kirge ni karki sake ta tana bugawa komai na jiki yana tsayawa babu ke ba zan rayu ba Karkiyo tantama bugun numfashi yana hawa, na shige damuwa yaushe za ki zammatawa, mallaki na na kyautatawa, na fi ƙarfin dukkan adawa. so da kulawa zuciya in ya tabbata ba wata tankiya na yi gamo da sarauniya ita ke sanya na haji Amin wa alaikum salam. kamar kina so ki ce wani abu ko? gaskiya da akwai mm-hmm. na sani ne maka godiya akan abin da kai wa mahaifinmu ya za ki ce haka ni na ganin ai ba kya buƙatar yin haka haba ta yaya mutumin da ka fi ƙauna a duniya ya shiga cikin wani muyancin hali sai kuma Allah ya turo wanda zai taimaka mishi ta yaya ba za ka yi wa wannan mutumin godiya ba in godiya ta zama dole a gare ka to shi kenan, zan karɓi gobe, amma sai sun mun alƙawari guda ɗaya alƙawari kuma su da kuzawa idan kin yarda a duk lokacin da kika shiga cikin wani yanayi na damuwa ko na matsala ta rayuwa ko kike bukatar wani abu za ki neme ni. Tunda dama na riga na ba da lambar wayata a gurin baba me kika ce zan so adam ga kula da ni na'am yaushe zaki zammatawa mallaki na kyautatawa na fi ƙarfin dukkan adawa na shiga kwanci kafin da ni so ya sanya min rauni zafin rai ya kama ni ban zaton za ka yarda so za ka ban zantar da kulawa inai maka so tamkar mutuwa So da kula Aiman? Menene yake damunki? Na fahimci fa a yau canje-canjenki ya yi yawa. Na yi tunanin taɗewar da na ban shigo ba, zan samu kin yi bacci. Asiya, babanmu yana cikin garari. Ina matuƙar jin tausayinsa. gaskiya ne shi ma abin damuwa ne saboda an zalunce shi an raba shi da abin da ya mallaka sannan kuma har da aka haɗa masa dole hakan ya taɓa mu amma fa duk da haka ba shi da wani burin da ya wuce ga ya taimaki karatun mu sannan ya biya kuɗin hayar gidan nan da ake ta zuwa anan ta tayar mana da hankali na tabbata da a ce zai samu wannan to lafiyarsa ma za ta ƙara inganta amma yanzu asiya me kike ganin za mu yi don mu taimaki baba ta yaya za a yi iya tallafarsa ba mu da abokanai masu kuɗi ba mu da wasu 'yan uwa ko da yake allah yana nan tun daga shi ya aiko mana da wani bawan allah umar kin san shi ne to ta zan ce miki na san shi na ga ma aikin san shi tunda a gaban ki ya dawo da baba gida kuma ya ce ga nan ban shi asa kin ga kuwa aikin san komai aiman kada ke min karya daman tar ranar nan da kika ce min kin dawo daga wani sto kuma kika tsaya kina min kama kama ba ta gaya min abin da ya faru ba kika sani a cikin kokonta to ai shine ne kims tsine da na siyo baba magani kuma ya kai shekara biyu duk lokacin da muka wuce sai ya tsaya yana kallon mu amma ni ya kai ban gan shi ba ni dai gaskiya karke min ƙarya ki gaya min menene alakan da yake ki da shi to me zan gaya miki ai akwai mutane sun fi wanda kana wucewa suna kallon ka ba tare da ka sani ba ke ba za ki gan shi ba kinga ni dai ki gaya min menene alakan da yake tsakanin ki da shi idan da akwai wani abu ai kare mu sani yanayin yadda kika faɗi sunan shi ran da na tabbata aiman akwai wani abu kinga yanzu za mu yi magana ne akan Umar ko kuma za mu yi magana ne akan abin da ya shafi Baba. Eh, ga nan zuwa, karka damu. Sai mu biya ta wajen ba? Yawwa. Mhm. Alhaji. Hmm? da alama yau ma fita za ka yi ba za ka yi karin kumallo a cikin gidan nan ba Wallah alhamdulillah na gode wa Allah yunwa dai mu da yunwa Allah Allah ya raba mu da ita hmm, ai alaji dama ba za ka ji yunwa ba tunda a gidan nan baka da wani tunanin da kake sai tunanin tsohuwar matarka ina ko za ka ji yunwa ta tafi amma ta barka cikin tunani ta ba san da aka gaya mu kar in sakin auri wanda ya taba yin aure domin baya iya manta matarsa ta fari matarka ta tafi ta bar mu amma ta bar mu cikin masifa jamila wai ke saboda da ke na saki husna na kuma auro ki bisa ka'idar da ke ce ke ba za ki zo da kishiya ba saboda ina son ki amma tun da na auro ki jamila ni na kasa gane inda kike ɗaukan wannan baiwar Allah na saki matata mai mutunci mai kirki mai tarbiyya mai tsoron Allah wacce ta san ya kamata mai bin miji amma ke kin kasa cire ta daga cikin zuciyarki kullum tana kan harshenki haba wallahi tallahi ba ni da sa ka saki matarka ba kar ka kuma yin wannan magana ni kan ban sa ka ki matar matarka ba kai ka sake ta dan san ranka saboda ka san akan cewa ni ba zan iya zama da kishiya ba duba fa ka duba yadda kake faɗin sunanta da kyautatawa a bakinka dole mu faɗa mana ta yi abin a kyautata ɗin ne inda ba sai ba ke ma ki yi abin da za a kyautata miki mana wallahi bari in gaya miki ni fa da na sani nake wannan sakin da na yi na husna tunda ba a cikin hayyaci na ne shi ba ba a cikin hayyaci na ne shi ba irin koyar irin koyar da matan zamanin wasu daga cikin ku ne ma ba za ku yi ba ku sa miji ya je aikata abin da bai kamata ba ai da hankali na wallahi ba zan saki husna ba yanzu ba gashi na aure ki ba me nake gani sakamako nake karba aini na tabbatar yanzu na rabu da mutuniyar arziki domin kuwa ni na san ban mata adalci ba <laughs> alhaji ai ne wallahi tallahi wannan matar taka da kake ta yabonta ai ya shedaniya na ɗauke ta ke ce shedaniya wallahi ke jamila ke ke ce shedaniya ke ce shedaniya shedaniyar da ta ɓata kanta kuma take nema ta ɓata min zuri'a an faɗa miki wallahi ki kiyaye ni idan kika sake wallahi kika faɗo ta mummunar kalma akan husna wallahi zan zan fa ba to zaka yi sai wallahi ki kiyaye ni na nace mari na zaka yi to mare ni nace ka mare ni alaji ka mare ni in ke shedani ya ce ni shedani ne dan yurdi akan ki ya. ni ce shedaniya ai ba ni ce shedaniya ba wancan matar taka da ka tsaya kana tunani akan ta ita ce shedaniya amma ba ni ba wasu Allah ya mata albarka ya sada ta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda kuma suke matsa mijin su ubangiji Allah ya sa su da ganin ma'aiki sai dai ta gadarka ni kuma sai ka je ka yi ta tsine mun na ce ni kuma sai ka je ka yi ta tsine mun ni kuma kar ka mun albarka tunda ita kake sa albarka ni ba za ka sa albarka ba alaji da ni kake wallahi tallahi za ka dawo cikin gidan nan ka same ni ai zaman lafiya ba ka same shi ba in ni da kai ne haka kawai Ayman Ayman Ayman Baba Barit ka za ka yi ba ga wannan ni zan fita to ba ka fita za ka yi Nasir. Lafiya kuwa? Fita zan yi. Fita kuma baba. Kwarai kuwa. Cikin kafa bai kwarai. Ya zanyi? yi. Jiyan nan na gaya muku cewar insha Allah zan je in yi fafutuka na samu 'yan abubuwan da zan zo in sassauke nauye-nauyen nan da yake na naku. Kun sani cewar tun jiya na gaya muku. shi jiya na je na ɗan samu ɗan abin da na samu amma iftila'i ya haɗa musu ga yadda ta kasance to dama tun ajiyar na gaya muku cewar insha Allah yau zan je kamfani zan je na goje su arziki su taimaka su bani albashi na rance koda na wata biyu baba ne duk ɗawannan abubuwan da ka lissafa lafiyar ka ta fiye mun su a'a ai kun sani cewar ba na so karatunku ya samu rauni fata na dai ku samu ingantacciyar rayuwa shi ne dalilina ba da rayu in kwanta ga shi babu mai gidan nan kulliyomin zuwa ike yi yana ta sababi ga makota kun ga babu daɗi a zo yana ta magana makota na fitowa na lalle kowa kuma da halin da nake ciki in na zauna wa zai bani dole ne in fita tunda Allah ya ce tashi in taimake ka Ina fatan kun fahimta. To baba, Ubangiji Allah ya kare ka. Hmm. Ku yi hakuri in je dai in gani idan ma na je kamfanin ban samu abin da na nema ba, zan je in nema wajen mutanen arziki. To baba, Allah ya sa ka dawo da wuri don ka samu ka huta. Amin amin. Baba don Allah to a kula. Babu komai, insha Allah. Allah ya muku albarka. A'a, kar ku damu. Dole ne fa sai na fita na je na samu. Idan na zauna wa zai bani. Kuma ku sani cewar ba mun so nake yi in ga rayuwar ku ta inganta inda ina rayu. Kusa kuke in ku da yunwa. To yanzu idan ban fita nema ba, bari zan yi yunwa ta kashe ku. Wa zai ba ku abincin da za ku ci? Tunda sanin kanku ne kamar yadda na gaya muku, ba mu da komai a gidan nan. Duk abin da na mallaka duk an ƙwace. gurin addu'a kawai amin amin Allah ya Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka bismillah tawakkaltu ala Amin wa salam. na san har yanzu kina fushi da ni hajiya. To menene damuwarka? Dan ina fushi. Hajiya ta ba zan damu ba. kina fushi da ni a duk ɗa gari ba zai so ya zama silar ɓacin ran iyayensa ba a sanadina kin kwana biki ci abinci ba har kawo yanzu don Allah ya ki yafe mu don matuƙar biki yafe mu ba yau ko ofis ba za na ba domin zuwa na ba ma shi da amfani haidar ka canza rayuwarka musamman irin yadda kake kuntatawa Laila. Ita kanta Jamila da Laila sun bar gidan nan ne bisa fahimtar cewa da sanina kake kuntatawa Laila. Wato ma'ana kake ƙin ba ta kulawar da ya kamata. Shi kina hajiya. Insha Allah zan dinga ba ta kulawa. Ba haka nake so ba. Ka kirawo ta yau ku yi magana da ita. duk yadda yake so haka za a yi ni dai fata na don Allah ya ki afiya alhamdulillah ba wata matsala tsakanina da kai wannan kawai shine abin da kai wanda yake bata mara, rai idan har ka yarda da wannan bukatar shikenan babu wani komai ne baka da wani laifi a wajena yawwa Allah ya ma albarka amin rabu da. yi maka yes kana jin daɗin ka kin ga laifi din ah, ban gani ba me fa lafiya ta normal ka kyau eh. amma ni sirri ne hmm. sirrin godiya Allah ne da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to yanzu ka san faɗa min me sunanta ah, sunanta kuma ni na gaya miki wata gurin wata zan je zan je in bude kemis ne kin san ana san ana jira na ni dai na san da wallahi dan rabin da ganka cikin farin ciki haka har na manta to ma dai menene ai dai na wata tunda dai bai to bata kawo mani mai aure na ba kaga ba na son irin haka ka sake faɗa min wannan maganan ina dalili ha I'm so sorry my sister. Ai mun hakuwa. Ka sake faɗa min wannan maganan ba na so. Da wasa fa nake haba. Come on, ki saki fuskar mana. <laughs> Yawwa, to zan wuce wurin aiki. Sai na dawo. Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya. Amin Allah. yar uwata da alama kamar yau faɗa akai da mai gidan ko alhaji tahir to wace rana ce wanda ba ranar faɗa ba ce a wannan gidan da wannan mutumin ko da yake ni na bar ya sa ya raina ai dama an faɗa mu har in sake in auri wanda ya taba aure ya saka amma na kiji na na aure ni na bari ya raina ne ba tare da na nuna miki cikakkiyar kalata ba inda na san har yanzu yana son tsohuwar matarsa wallahi da ban yarda na aure shi ba ko da mutu a zai yi za ki haka har fa daga hannu yayi zai mare ni a dalilin wannan matar tasa wanda na jima da goge masa haddanta a zatona ni a ga yana bai kamata a yi zuwa yanzu wannan abin ya dinga damun ki ba kar ki manta kina da nifa ka bari kawai wasu abubuwan ina jurewa ne saboda ku kai baban nan da ya ta laila sannan kuma da dawainiyar gidan yayakinmu ka san yana ɗaukan mun nauyi uku shi ya sa nake daga masa kafa da kenan an yanzu wuya na riga da yayi kwari saboda na mallaki dukkan abin da nake bukata a dalilin ta Tahir haka zalika kuma zan iya ɗaukar ɗawainiyar ku dukan ku har shi kansa saboda zan iya buƙatar da shi kanshi da tara dukiyar sai ba a haɗin yanzu ka manta banda gidajen da na mallaka wanda na sassa kaya a ciki wannan kuma shi ya bani dama zan iya gogayya da duk wani attajiri ka faɗa da ka faɗa a cikin garin nan sannan kuma ga tarin dukiya da yadda wanda zama na to ai ta da dai alhaji tahir kan mallaki wannan dukiya to da wannan yake takama yake gani kamar shi ne yake kyarmin da dukkan dangi na ina tsawon tunani ciki wannan tsawon tunani ne. Saboda ne, ina zaune ne a gidan nan kawai domin na ba kariya. Amma bacci haka, iya dukiyan da na datse na mallaka ya isa a ce na tare a da abu. ai ko babu inda zaka kana tare da yar uwarka a nan yadda alhaji tahir ya mai da rayuwata kamar wata yar kurkuku wato na lura haka haidar yake so ya mai da rayuwar laila kai ne ba kaɗai da kake bayana haidar kuma to me kuma ya tsare haidar ɗin so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi ki rike ni karki sake zuciyata tana bugawa komai na jiki yau tantama bugun numfashi yana hawa na shige damuwa yaushe za ki zammatawa mallaki na na kyautatawa na fi sun ɗauka wayarka kai ba ka inda ake ji idan an kashe wayan masoyi sallah? kin ɗazu ma? Takardun ne haka naga kina dubawa? Kuma dai na san yanzu ba jarabawa zan ba ballantana nace takardun jarabawa ne. Eh, ba na jarabawa ba ne. An turo min su ne daga jarida ina so na duba ko Allah zai samu samu aiki. Aiki kuma ina? Ta yaya za ki iya samun aiki bayan kin san dai ba mu gama makaranta ba na har a fara batun aiki? Gaskiya Asiya. ba zan iya jure ganin baba a cikin wannan yanayin ba. Ki duba yanayinsa, ya yi raunin da ba zai iya kula da wasu abubuwan mu ba a yanzu. Ƙarfin hali kawai yake yi, kuma yana ƙara cusa kansa a halaka saboda mu kawai. Kin ga kuwa, in dai da hali ya kamata a ce mun taimaki rayuwarsa a yanzu. Tunda shi ma ba shi da wani buri da ya wuce kullum ya ga farin cikinmu. Ya zauna kike nan Ni babu aikin da ba zan iya yi ba, ko shara ko wanke-wanke ko aikin ofis in dinga buɗe musu ina share musu. In dai za su na biya na salarin da zamu na cin abinci, Alhamdulillah. Kina nufin ko irin sakatariya haka? Mhm. To, Ubangiji Allah ya ba ta nasara. Bara na taya ki dubawa. amma dai ka ga alat ko yanzu su nake duba ka fa san kowa ya biya kuɗin nan sai wannan tsinannen mutum mai taurin kan tsiya malam haruna kai kai baka da hankali ne sau nawa zan gaya maka cewa wannan mutumin ka kyale shi ni ne zan je da kaina na karɓi kuɗin nan kai ka ƙara zuwa amma ba ya isa kamun abin da na ce maka kawai malam kaga da ya ga da Allah a kaɓa min shawarar nan ka kawo min da kofi sanyi ba matsala yawa Malam Haruna, dama ba na so ka ɗauki waya, na fi so na zo ni da kai mu haɗu ido da Laila? Na Na ga kina shiri ina za ki je? A shiri nake zan je wurin ƙawayena. Laila, wai me yasa kike yanke hukunci da kanki ba tare da kin sanar da ni ba? Kuma ki bar ni cikin damuwa. Yanzu mami me abin laifi? Kin tambaye ni kuma na gaya miki ba shi kenan ba? Laila, haida yana kira rabu da shi ne ba zan ɗauka ba har yanzu fushi ki ba na son yin magana ya kuma ka kira hello assalamu alaikum rahmatullah. anti da alama lila ta yi nisa da wata ta kenan ba nisa ta yi ba nisan da ka da ita shi yasa take fishi da kai magana ta gaskiya ba ita kaɗai ka batawa ba har da ni ka batawa rai ban yi tsammanin haka daga gare ka ba haidar kar fa ka manta a duk cikin dangin mu babu wanda na fi kauna sama da kai kuma ni ina yin ɗan da kai duk da dai ban girme ka sosai ba na yi tsammani za ka duba kaunar da yata take maka <laughs> ba ta ganin kowa a duniyar nan sai kai haidar amma a don Allah bar maganan nan zan kula insha Allah dan ni kawai aka san amma hakan ba za ta sake faruwa ba haidar abin da nake so da kai idan ka shirya gyarawa ka zo gida ka ɗauke ta ku je kanti tsayayya don yanzu haka na ga shiri ma take za ta fita zan ce ta yi kokarin shiryawa sai kai maza ka zo ka ɗauke ta ku fita eh, magana ta kare ki maza ki shirya ku fita kin san dai shine mijin da zai aure ki kin san dai idan kuna samun lokuta tare shine zai kara shakuwa a tsakaninku a hankali kuma sabanin da yake ku zai ragu yi kokarin jawo shi kusa da ke za ki mamaki <laughs> amma mamaki ashe dai mami kanki yana ja gaskiya ke digital ce <laughs> ai mace na iya kashe namiji da soyayya <laughs> mommy <laughs> my mommy hato tashi kawai ki shirya Allah ya muku albarka. Allah ya ka muku da alheri. Allah ya raba ku da duniya lafiya. Allah ya kare ku dukkan shari. Alhamdulillah. Kamar yadda na gaya muku na je kamfani. Na je mun yi magana da manaja. Ya kuma fahimci cewar wannan larurar ta gaskiya ce. Ba kamar yadda yake tsammani ba, yake kokonto ba. Ya kuma tabbatar man da cewar ba sai an taɓa albashina ba. Don haka kamfani zai taimaka mu da abin da ya amma fa ba yanzu ba baba tutun da kuma ya riga ya amince da laluran naka baba me yasa ba zai gama a yau ba gaba ɗaya a hutu asiya ba haka ba ne ba haka kamfani ta sha bamban da abin da kuke tunani ta haka kamfani dole akwai tsare-tsare a cikinta idan zai ayi abu sai an yi rubuce-rubuce a kai wancan ofis a kai wancan ofis sai an tsaya an yi nazari a kan abu. Baban mu fatan mu Allah Ubangiji ya canja maka wannan aikin ko kuma mu Allah ya ba mu aikin da za mu kula da kai ka samu ka huta. Aiman kenan za a wannan shekarun nawa wani kuma aiki za a sake nema bayan wannan. Ai sai dai fatan a cika da imani. Mm-hmm. to dai Allah ubangiji ya kawo ɗan yanda aka yi mai bugun kofar nan ba kowa ba ne ba illa mai gidan shi ne in ya ya dinga bugun kofa daga dara saboda yana ta kama gidansa ne to babu bara na je na duba ya kamata ne kuna jin yadda yake bugu na san cewar ba da mutunci ya zo ba kuma ni ya kamata in je duba da kai ya kamata in Baba, baba. Bari, Insha Allah zan samu in rani. Bismillahirrahmanirrahim. ولد أول بابنا هو بابنا ya za ka shigo cikin gidan nan a kamar an koro ka kuma har ka shigo min da wani wala haruna ni za ka dinga yi wa wani akan gidana ni da nake mace kana baka gidan haya na rufa maka asiri ni za ka zo kake riya magana sa ranka to amma in dai magana kudin haya ka ne an yi magana da ke cewar zan baka malam haruna magana kudin haya ai ta kai alhaji awolu ka ga dai gida ko na ga gida na gan shi kuma na ga gaba ma tsarin sirri dai ne da haka muka gina su gaskiya ne to ina so ka shiga za ka duba shi duk abin da ka gani in ka fito sai mu karasa magana ya za yi ka ce shiga da 'ya'ya na fa a ciki wannan wannan shi wannan ka ƙetare haddi ne ƙetare abin ni da gidana za ka tsaya kana mayan kamun wani sai ka zaba inda zai lokacin da zan shigo zan shigo to baka isa ba gidan nan ba naka bane haya na baka ba kyauta ba kuma ba sai kai ba Alhaji Awadu ya da gidana ne kana dama ka shiga ciki ka duba ko ina ka da matsala ka talaka kenan ka ɗauki gida ka bashi ka rufa mai asiri amma sai dinga gaya ma magana san ransa saboda kai ba kuɗin ka bane ka samu aka gina gidan da shi ko gida ya yi saboda haka in dai ba wai ko kafin shigo su fita su ɓata shi ba gida yana da kyau yi mu sun isa sun isa su bata min gida wallahi ku suke ku gidan nan na lahira ma sai ya fi ku jin daɗi abinda za a yi kana ba ni kuɗi na lokacin da ke son shiga gida baka da matsala ko zan yi wa da kayan su ai wannan ne sauki ne yanzu ma mu je ko in tura ma kuɗin ka mu je lillahi wa inna ilaihi rasu. inna lillahi wa inna ilaihi rasu. बखूब बखूब ना लिल्लाही व इन्ना या सलाम बाबा या सलाम बाबा या सलाम बाबा या सलाम बाबा बाबा बाबा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन बाबा गजाज बाबा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि अल्लाह हाजिर की मुसीबत से और कलब नहीं करे बिना बाबा बाबा बाबा या सलाम किसी को नहीं किसी को उम्र

No, no, no. No, no, no. zan je inda wani wani abu ne ta so min na gaggawa. Yanzu zan je inda. Baba. Na lillahi wa inna To Allah ya sa ni lafiya. cewar musallin shi daga asibiti a yanzu sakamakon muna kan bincike kuma dama kai ne maka bayani a yanzu akwai abubuwan da ake da bukata za ku ƙara siya za a yi mishi to amma za ku ji ku ga babban likita sai muku cikakken bayani likita za mu iya ganin su yanzu to ba damuwa mun gode likita godiya miki sosai godiya miki sosai umar dan Allah dan annabi ka taimaka ka kai mu mu gaba ba ina ganin ku yi haƙuri yanzu bai kamata a ce ku je ku gan shi a wannan halin da yake ciki ba ba ku san halin da za ku same shi ba ina ganin ku ban nan fara zuwa in je in ga yanayin jikin nasa in ya so sai yanzu in same ku kwa shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah wannan baban nan din Allah kai masa abin da ya mana Allah ya isa tsakanin mu da shi saboda duk sanadi ya sani, babun mu ya shiga wannan halin kin ga ki daina wannan kukan idan kina kukan nan zai ƙara saka mu a cikin damuwa ne addu'a ita ne mafita kiga an zo mu je mu ga umar sai mu gaishe har yanzu biki gama zaɓar abin da nake ɗauka mai kin san cewa fa yamma ta kuma ina da ayyuka da yawa da na bari muka to yalla. haba haida ka san fa yau rana ta ce ni yanzu ma ba wannan ba ka gama fasa siyayyan nan wallahi yunwa nake ji idan na je na ɗan ci abinci ido na ya fi buɗewa da kyau don in ga abin da nake so na siya da kyau da kyau shikenan wannan ba matsala bane saboda ni kaina yanzu wannan zirga-zirgar taki ta kone min dukkan abin da na ci kuma na ganin wurin suna da shawarma suna dan yin pizza da sauransu mu je ki ci abinci ni ma idan na ci alabar shi sai mu ga abin da hali yayi idan da ragowar lokaci sai mu da sai za a siya abin da za na gane abin da kake nufi so kake mu hanzarta wataƙila in ɗebi kaya kaɗan ko hmm. kai kuma baka son kashe ma 'yan kuɗaɗen ba haka bane na san ki ne da su za su yi hoto. ita kuma rayuwar nan da yake ganin ta illallabawa ce ni gaskiya ba na kashe kuɗi na abin da ba shi da dalili wannan kawai shi ne to haiko ya kamata ka canja ka dawo iri na saboda ni ba zan iya canja halaye na saboda ra'ayin wani ba wannan shine abin da yake wanzuwa tsakanina da ke tsawon lokaci ba za ki canja halinki ba ni kuma da nake gaba da ke ta ya zan canja nawa kuma bayan na tabbatar da cewa akan daidai nake saboda haka komai ya yi kyau haka me kake nufi babu buƙatar ba da amsa abin da kin riga kin san shi kuma ni ma na san shi da haka mu ji da yanzu mu abincin nan abin da ya kamata kuma daga ba sai zuwa dora insha Allah ina son kaza mai yaji sai ki ga mutum da zai ba ni zan gasa kazan nan ko ni dai Allah ya kana biya ni da Allah ya tsare mu aljuna kawai so da kulawa in ana yi a zuciya ya fi daɗi ki rike ni karki sake ta tana bugawa komai na jiki yana tsayawa babu ke ba zan rayu ba rikiyo tantama bugun numfashi yana hawa. Na shige damuwa yaushe za ki zammatawa. Mallaki na na kyautatawa na fi ƙarfin dukkan adawa. So da kulawa zuciya in ya tabbata ba wata tankiya na yi gamo da sarauniya ita ke sanya na hajijiya kimin so da kulawa kada ki bar ni na kokawa to alhamdulillah mun samu nasara zuwa yanzu jinin nasa ya dan sauka to masha Allah amma fa magana su saboda ba masu ikuce daga yau zuwa gobe to shikenan likita muna godiya sosai yawa mun gode sosai amin ya Allah sannu baba yauwa umar Umar ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka maka da alheri. Allah ya saka maka irin wannan ɗawainiyar da kake ta fama da ni. Ba da riba rana. Allah ya saka maka da alheri, Allah ya maka albarka. A baba, ai duk wannan godiyar ni ba sai kai yi min godiya ba. Saboda ni daɗi ma na ji alhamdulillah da har na kasance ina da abin da ma in aka nemi taimakon zan bayar. To, na gode. na amin sannan ah, ni yanzu zan tafi saboda akwai 'yan ayyuka da ban karasa a gurin aiki ba ina so in je gudanar da su mm. so idan ana bukatar wani abu za ku iya min waya ku ah, da abin da ake bukata. to kufa gaskiya ina ganin tashi zami ba mu bar asibitin nan ba kun gani irin abubuwan da ake rubutawa kuma fa ga dukkan alamu wannan asibitin daga ganinsa zai yi tsada gashi kuma kun san ba da komai baba ai umar ya riga ya biya ya biya kai ku gaya min me yake tsakaninku da yaran nan ne yake ta wannan ɗawainiya a'a baba babu komai a tsakaninmu da shi wataƙila Allah ya turo mana da shi ne don ya taimaka mana kuma ma ina ga bashi ya ara mana idan ka warke za a biya shi ke ya kun san cewar fa ba na so ku ɗauka mun bashi ba na so na mutu da bashin wani yaya rayuwar ta take ma balle na mutu da bashi gaskiya ni dai ina ganin hakan ba zai yiwu ba ku je ku ɗora mun bashi ga wannan gwaji da aka je za a yi dubu ɗari biyu ina na ganta sanin kanku ne cewar ba ni da komai ban da kuɗin nan da Allah ya bani Ina jiya muku tsoro mutu in mutum baku ban san halin da za ku shiga ba ban san halin da za ku faɗa ba insha Allah ma baba kana tare da mu kai ne fa jigon mu baba idan muka lasa kawa za mu kama Aiman Asiya mutuwa ta zama dole kullu nafsin za'iqatul mutu Baba mutuwa Fami na roƙe ka don Allah ka daina yi mana maganar mutuwa. Idan ka mutu wani hali za mu shiga? Kullum nafsin za a yi katil mutu. Babu mun san haka amma don Allah don Allah ka daina faɗa haka. Insha Allah za ka rayu da mu saboda kai ne gatan mu. Allah ya muku albarka. Amin. Allah ya samu dace. Wani abin da wuya. Allah Ubangiji ya baka lafiya baba. Allah ya tashi kafaɗinka. Babu shakka, na yi babban kuskure. Ban yi wa adalci ba. Allah ne kaɗai ya san a irin halin take ciki yanzu. A wani hali take ciki? Husna tabbas kin so ki nuna min ƙauna a lokacin da bani da kwadata, bani da komai. Kin kula da ni, amma na kasa karɓar ki ko da sau ɗaya. A lokacin da idanuwa na suka rufe. Na ruɗe kyawun wannan matattawa Wadda a yanzu gashi ba ta ganin girmana da mutuncina ko kaɗan. tabbas hawayen shi ne yake kona na yanzu duk da cewa a yanzu ga shi ina da komai na rayuwa sai dai zuciya ta babu daɗi a dalilin ki da sanin halin da ke ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana ji na baban nan to ni dai abin da nake so in gaya maka kaga ka daure ka mai da matarka yauwa to kuskure ai ba akan ku aka fara ba ana yin irin wannan ai wanda ya fi wannan ma a dawo a daidaita shi dama zo mu zauna ai zo mu saba ina baka kana kin karba kaga da sabon gini fa gare a in ji masu magana to ka dai ji abin da nake gaya maka ah. alaikum a samu wata Amma dai hajiya gaskiya idan na daka talela albashi na na wata hudu ma ba zai biya bukatun lelan na lokaci guda ba. <laughs> kai kai ma dai da rigima kake in ma na wata shida ne ta ci mana a lallaba a haka babu wani abu a ciki menene a ciki duk ba arzikin ta bane ai arzikin ta ne ha a ji da kuɗi da ba shiga ɗaki a wanki kifi ne fa da ruwan jikinsa sai me duk abin da take so a mata ni dai fata na al'amura su daidaita yawwa yawa na dawo baban nan ina jin ka au shi yasa ba ka son zuwa gidana to sai ka gaya min gidan wacce za ka in baka zo gidana ba ni ce dai dole dai ni na fi zame maka dole don baka da wacce tafi ne ka rika haƙuri da rayuwa haba ɗan auta a cikin umma na ai ta haƙuri ka dinga sa zuciyarka lislama to shi kenan a'a to gidana in baka zo ma za ka zo in aure bai kawo ka ba sakin auren zai kawo ka to shi kenan yawwa <laughs> Allah sarki Allah ya zumunta daraja kai akwai daɗi akwai wahala na shiga kwanci kafin da ni Zaka ban banzantar da kulawa inai maka so tamkar mutuwa kanai mini so tamkar rayuwa so da kulawa ta bani a zuciya ya jikin baban alhamdulillah da sauki. To Allah ya ƙara lafiya. ba da wata matsala ne ko? Na ce idan ba za damu ba da Allah ina so ki bani dama ina so za magana. godiya bai duba barazanar wani san yanzu a cikin damuwa musamman ma yanzu da an kwace albashin mahaifinsa ga uwa uba kuma biyan kuɗin maganin asibitin nan na san wannan shi ne babba ma haka ne haka zalika ga takurawa na mai gidan haya da kuke ciki ka na shiga damuwa mai tsanani sau ya sanya mini rauni ga wannan katin katin ya ce mu yi amfani da shi wajen biyan kuɗin mafi da magungunan sa duka gaskiya ba zan iya karɓa ba ka riga ka yi mana abubuwa da yawa a rayuwarmu amma kamar kin yi min saɓanin fahimta wannan da kike gani na baki ne a matsayin rance duk lokacin da kika samu kike mai Allah sarki ba na jin wannan ranar za ta iya zuwa ta kan samu kuɗi har na biya ka bashi. Baiwa Allah damuwa da takura da ɓata rai ni ina ganin bai kamata su sagar mana da mu ba kamata ya a ce sun zama na suna ƙarfafa mu. Yarda da ni. wannan abun ba fa alfarma ke yi na san duk abubuwan da kake yi suna yi ne saboda kana son a a'a ya tausayi ba zai bani wannan ƙarfin gwiwar da yake haka ba kuma na san kimakin san haka me kake nufi da haka su da kuzawa ina ku sani kuma na san ke mai sani yanzu ba shi ne lokaci da ya dace in faɗa abin da nake son ina so ki sani wannan duk abin da nake yi ina yi ne don samar da farin ciki na damuwar ki tana saka zuciya ta zafi ba zan iya jura ganin hawaye a idanun ki ba ina matuƙar jin tausayi. Inai maka tamkar. Kina kana jin tausayi na? Wataƙila kina kallo na ne a matsayin bako a wajen Amma na jima da sanin Kuma ina so in samu damar da zan gabatar miki da abin da ke cikin zuciyata. To amma Allah bai bani dama ba sai a dalilin wannan kaddara inai maka so tamkar mutuwa kanai mini so tamkar rayuwa so da kula ko da yake ba zan takura ki fiye abin da kike ra'ayi ba so da kulawa saboda kina da damar yin zaɓi a cikin zuciyarki amma duk da haka ina da roƙo guda ɗaya ko da a ce ba ni da damar samun gurbi a cikin zuciyarki don Allah karki dakatar da ni da ke miki a rayuwa hakika ina son na ke yi don samun nawa farin ciki kimin so da kulawa kada ki bar ni na kokawa ban zaton za ka yarda so za ka ban da kulawa inai maka so tamkar mutuwa ina da namiji kuma ki karɓi wannan lalle lalle mu a yi masa wannan wajen kwakwalwa yana da muhimmanci na shige damuwa yaushe za ki zammatawa mallaki na na kyautatawa na fi ƙarfin dukkan Alhaji yau ba za a fita ba ne? To, me ya faru da baka da niyan fita yau? To, Alhaji in ban da abunka, ai na damu da kai ne. Ka san ina son ka ne shi yasa na damu da kai. Idan ban damu da kai ba, ai ba zan tambaye ka ba. Kwarai da gaske, ai ni ba kaman kai ba ne. Ka san kai idan kai min laifi, ba ma zuwa kake ka ce min iya hakuri ba, haka kake bari na. Allah jirgin ƙasa. Ni ce jirgin ƙasa? eh to ai shine kin san duk inda ya tsaya dum da goshin nan nashi kawai sai ranta aka danye shi shikenan ba wannan ba alaji magana nake so mu yi da kai alaji akan Laila ka ga yanzu shekara biyu da sa ranar auren su kuma gashi haidar din shekaran kansa ya samu aiki ne. shine da na je na samu yaya jumai muka zauna muka tattauna akan yadda za a yi abu So dama na so ne in zo in gaya maka a san dai yadda za a yi wannan abun a yi a wuce wurin. Eh, idan ke baki da lissafi, to ni ina da tunani da lissafi. Yanzu ke game da maganar auren 'yata, ni ba da daraja da mutuncin da zaki zauna ni magana da ke sai kin mun walan keluwa sai kin je kin yi wani talai-talai tukuna sannan zaki dawo jina to ba za a aurar da ita ba a yanzu ina gaya miki alhaji ban gane na je can wani wuri ba gidan yaya ta naje kuma dama auren da za a kai ba gidan su za a kai ba magana muka yi ni da ita na fahimta kuma na zo ina gaya maka ka zo na kana cewa akan cewa na je wani wuri yaya ta wace za ka ce mata haka da Allah kake gaya min magana ina gaya mu kake gaya min magana da me yarinya za ta ji ko kuma ni da me zan ji yarinya take karatu ai laila karatu take ba wani batun magana aure yanzu akan ta to alhaji in ban da abunka na ga dai auren da za ta yi na gida ne haidar yana da iliminsa ya san abin da yake yi idan aka aura mishi wannan yariyan ta je gidan nasa ai zai ya barinta ta ci gaba da karatu kaga shi yasa na zo da wannan magana idan kuma kin ga yi bari an yi wannan auren to akwai abin da nake so da ku dole sai kun canza ɗabi'a ku da ke da ita domin wannan ɗabi'ar da kyau koya mata ban ga dalilin zai sa irin su laila ka ɗauke su ka je ka ba miji su ba ba inda zaman zashi yarinya ba tarbiya ta biyo uwarta ba ganin darajar miji ha alaji ni gaskiya ba na son haka kai duk lokacin da za a zo a yi magana ta numana a faranta maka rai ba za ka so ba ni wallahi ba na son haka kai ba za a yi zaman lafiya da kai ba kada Allah gafura can zaman lafiyar ne biyayyar ne ainihin bakin da yake samun albarka tuni na gama ganinsa tuni na gama ganin baki mai daraja na gama ganin hannun da yake daraja da kafa da take daraja na gama ganin fuska da take ganin girma na da daraja ta da sanin mutuncin aure amma ba dai nan ba karka cibin fiska ehe karka cibin fuska ya ishe ka haka to ai shi kenan sai mu zuba ni da ni da ki yarinya za ta zauna karatu za ta yi in kin ga an yi wannan auren ta kammala karatunta kuma tarbiyyarta ta canza duk inda na kai ta za a ce Allah ya saka babanki alkhairi amma ba zan kai ta uwa ta bata ta ba in an tashi a rika so ai dau yar wana ce yar wana ce Allah wallahi to kuma wannan daga baya kenan ai ai wannan abin aureki ki da nayi shi ne ake cewa kura da fatar akuya na rantse da Allah tun kafin in aure ki da na fede na fede na tabbatar da kura ce ba akuya ba wallahi ba zan kawo ki ba amma sai da na zo na gama yankawa na gama fedewa an gama gyarawa ana ma kokarin a dora ta akan garoshin wuta kawai sai aka ga ashe kura ce wanda tarbiyya kawai yarinya tana nan Allah sai kun canza in ba a canza ba idan har ba ku bi tafarki madaidaici wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai ba kuna irin wannan abubuwan ke da ita ai ba wani bakti ba wani maganar in je ba mutum a zuwa rika cewa sarkin Allah wa baka isa ka hana ba ba dai ka ce ba za a yi ba za a yi in lokaci ya yi za a yi kai baka isa ka hana ba a alhaji awo ta ce lokaci eh, Allah shine lokaci sai ku ce baki kama inda ya kamata ki kama lokacin ne ba ai kai na kama eh. tunda ban kama inda ya kamata in kama ba kai na kama an yi magana a samun hoda a zo a sana a gaba an sa din ai fodan shi ka gani ka auro ci gaba da ki ba a yanzu saboda shi kan shi baba tun da muka dawo daga asibiti na ga walwalarsa ta sauya ki kwantar da hankalinki insha Allahu mai ina da kyakkyawan yakinin akan alkhairi za mu gani insha Allahu Allah zai shiga cikin wannan al'amari a baya babban ta na ga an yi wa baba gwajin ƙwaƙwalwan nan. Amma yanzu ka baki ɗaya ta result ɗin da zai fito. Gaskiya ni na karai. Rayuwa daga wannan sai wannan ga bashi. Gashi mutane ba su fiye yin abu don Allah ba. Na tabbata Umar baya ɗaya daga cikin waɗannan mutane. Umar don Allah ya mana wannan abu. bai yi mana shi don ya samu wani abu daga gare mu ba. sannan kuma mutane ba duka aka tare ne aka zama ɗaya ba ki kwantar da hankali ki sa yaƙi mai kyau a zuciyarki don Allah ki dira wannan damuwa kawai ki zo mu je mu ci abinci umar gaskiya ni a baya dai zaman da muke da kai ban san ka da kumbiya kumbiya ba ka gaya min me ke faruwa haka ne abokina wato ni kai na ban san yaushe ne na koyi ƙarya ba tun daga shi ina yin ta gaskiya ne ni kai na da labari cewa duk wanda ya fara soyayya sai ya koyi ƙarya da dama soyayya ba ta yiwuwa sai an haɗa da ƙarya me kake nufi da haka abin da nake nufi shine ina so ka fito ka gaya mun me kake so ka gaya mun to gaskiya ba zan ɓoye ma ba abokina abin da kake so ka sani dangane da mashin ɗina haka ne na siyar da mashin ɗina kuma a gida na ce kai na rantawa kuma subhanallahi haba umar ya zaka ce ni karanta wa kuɗin yanzu su kake yi a zo a tsaye ni a ce sai na biya kuɗin mashin ko kuma in yaya kusan naira dubu ɗari biyu kana ji duk wannan harka ta asiri ce ni za karba asiri da Allah ka kwantar da hankalinka to ni ma a gida ne in mu bai hankalinta ta ce bai kwanta ba shi ne dalilin da ya sa na ce kai na ranta kuɗin saboda ka ce min babanku ne ba shi da lafiya yana kwanta a asibiti shi ne dalilin da ya sa haba umar yanzu shi kenan tsoho na na lafiya shi kalau ka je kai kaza ka ce ba shi da lafiya ka kai mun shi asibiti an kwantar da shi haɓa umma kar ka sa wani bala'i ya faɗa mahaifina ai ba kai na ce ka faɗa ba kuma ni ma ɗin da na faɗa ai ni na faɗa ba kai ne ka faɗa ba kuma ni ma ɗin da na faɗa yanzu kai ka san zuwa yanzu ka san istighfari dubu ɗari nawa ne kawo yanzu kawo yanzu shikenan ni ma na zama makaryaci sanadiyar soyayya ka ka jefa ni cikin masifa ni ma na zama makaryaci umma a maganan wani Allah da ni dai abin da nake so da kai dan Allah ka rufa min wannan asirin duk duniya ba neman wannan alfarma sai kai kai ke tare da shi ka rufa min wannan asirin soyayya sanu umar yawwa mutumina kai ma za ka zo cikin insha Allah Ana zuwa. sai kuma ya ƙara dawo da kashi gari bayan irin mawuyacin halin da ka sani mahaifin mace. Na kuɗi. Bayan na tafi ni kaina na ga abin da na ban kyauta ba. Shi ne zo domin na ba shi haku. Ubangiji Allah ya sa har zuciyarka a Malam Haruna ya jikin kuma? Ah, alhamdulillah ba wannan alhamdulillah jiki da sauƙi alhamdulillah. Allah ƙara afu. Na gode ba. Ah, alhamdulillah na ji daɗin zuwanka saboda magana kuɗin nan naka kai haƙuri. Insha Allah a cikin satin nan ma zan ba da su. Ah, Malam Haruna kenan ai ina ga zan iya cewa wannan maganan kuɗin hayan da kuma duk wata matsala da kake ciki kai ka so ma ka shiga wannan halin inda ka so a ƙanƙanin lokaci za ka iya warware komai ina ma dai nufin maganan wani kuɗin haya a ajiye ta a gefe saboda akwai iri da muka gani a gidanka kuma muna so iri kamar yaya ba wannan ma'ana dai muna neman aure a cikin gidan nan naka baban nan ai baka gaya min kana da wani kani ko kuma ban san kana da wani kani ko yaya ba a mala haruna ai ba wani kani na ko dan uwana bane yake neman auren ni ne da kaina nake son yarka aiman da aure kuma ta yaya za ki buɗe ma wannan azalimin gida ya shigo bayan kin san shi ne silan faɗawan babanmu wannan abin to me yasa ba zan buɗe mishi ba bayan kuma sanin dangin gidansu ne Ina na isa mana shi shigowa cikin gidansa idan gidan shi ne amma ai biyan sa muke yi ko hmm. da a ce min biya ai da ba za mu tsinci kanmu a cikin wannan halin da muke ciki ba yanzu to ai yanzu zai iya jefa shi a yanayin da ya fi wanda yake a baya don ba zai canza ba hmm. sai da ya tabbatar min da cewa ya yi nadama akan abin da ya bawa kuma ya zo ne don ya ba shi hakuri sannan na buɗe mishi ya shigo yanzu ba baba cewa ya haɗa mishi ce mu masa Allah ya kiyaye ni wallahi da hannuna ba zan iya haɗa masa shayi in kai masa ba to ni dai umarnin baba nake yi kin ga ya zama dole a ce na haɗa masa Baban nan, me kake faɗa ne haka? Wace irin magana kake zuwa min da ita ne haka? wannan maganar ai magana ce wacce ba za ma ta yiwu ba Haruna shin na nace ina son yarka ko wani laifi a ciki a laifi ne gaskiya saboda me saboda gaba daya ni kai ba irin wanda zan dauki 'ya'yana in ba hawa bane to ƴaƴan jika su zaka yi ka sha ka samu mutum kamar ni kamuli wanda ya san me yake yana son yarka Allah ka bar maganar nan kuma na gode wa Allah da ka kawo maganar nan tun da raina ya isa ya isa na dai gane inda ka dosa na gane kuma abin da kake nufi shi yasa dama aka ce duk talakan da ka gan shi a rana to ka kyale shi a rana shi kawai Allah ne ya san nufin jaki da bai bashi kaho ba amma duk ino da za a saka sai ka fito rana kai baban ni kake gaya wannan magana kake nuna min hannu a cikin gidana to ka tashi ka bar min gidana yanzu yanzu ne Malam Haruna gidan na ya zama gidanka to barin gaya maka zan gaya ma wata magana kuma zaɓi ne guda biyu in ma dai amin da abin da nake so a lokacin da nake so ko kuma ku tashi mu a gidana yau ba gobe ba ka ji na gaya maka sai kun tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa aima na ji daɗin ganin ki na ji daɗin zuwan ki a daidai wannan lokacin ina so na baki shawara kuma ke ma ki ba naki mahaifin shawara gashi nan yana cira. ko dai amin abin da nake so a bani ke na aura a matsayin matata ko kuma adalci ɗaya eh zan muku na ƙara muku kwanaki goma ku tashi ku bar min gidana saboda ku ku gina min gida ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin dai abin da na gaya miki ko shawara ta rage nan ku ko dai ayi abin da nake so ko kuma wallahi kai ka san abin da zan iya aikatawa ba sai ka mun ba ba kai ka kawo ni ba ba sai ka mun hanya ba gida gida na ne nace ban da bayan da za ku yi da ni wala haruna ka duba lamarin nan idan ka bani yarka Aiman na aura ina tabbatar maka da cewa za mu haifi ‘ya'ya kyawawa na sawa a gaban mota amma ba shawara ce ko ba haka ba duk abin da ya faru da ku حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها abokina wannan shi ake cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa mm, to dama in tsalle ɗaya ke faɗa rijiya amma za a yi dubu ba a fito ba to yanzu ka ga dai yarinyar nan suna faranta musu ni kuma ina ciki domin ku gidan mota ta kama ne mafita gaskiya ne to ni abin da nake gani umar why not ba za ka fito ita umma ka gaya mata gaskiya abin da ya faru ba kaga shi kenan soyayya kamar ta samu muhalli tun daga gida ba kai ba wani ɗarɗar gaskiya hakan ba zai yiwu ba saboda idan ta gane cewar a dalilin waccan yarinyar na sai da mashin dina da zai na kai mata kuɗin to wallahi ina mai tabbatar ma har abada ba ta kaunace ta ba saboda ita ta na gaya maka ita ce ta sai mun mafi mashin din kaga wannan shine illa ƙarya za ka yi guda ɗaya tak amma za ka yi ta yawo kullum kana ɓoye-ɓoye kana neman yadda za a yi ka a gane ƙarya ce ƙarya ba ta da amfani ka gani tun da ni kankin kaina yanzu ka sa ni a ciki ni ma ni ake bi bashi na ƙaryar da ka sa ni a ciki to ni dai abin da nake so da kai yanzu abu ɗaya za ka mun eh. me zai hana ɗauke ka mu ji gurin mama in ya so sai ka tabbatar mata da cewar eh kai na ara kuɗin nan da ne amfani da su kaga ka kai aikin Allah anan kai kai Umar wato ka ƙara jefa ni kenan a ciki in ƙara tabbata kazibi na kenan in ƙara tabbata makaryaci ka ce can ka je ka faɗa ina ta zalla zalla kan da ita yanzu kuma haka na encouraging ina da in je face to face in gaya mata cewa ma kuɗin ma ni aka ba to ai wannan taimaka min kai kuma wannan ba zai zama ƙarya ba ma'ana me lasisi ce ai akwai ƙarya mata halakai ko <laughs> irin wadda ka ita wannan halakci a gare ka umar sabida a yi you ita wannan ka halitta wannan ƙarya a to mene taimako fa ne hmm. taimako akwai ƙaryar da ta halatta tunda ba dai aikin wani abu na jini mara kyau ba don haka za a iya cewa ta halakci in ka je ka rufa min asirin nan abokina duka kan muka rufawa saboda kai ma za ka fita daga cikin zargi ko wani abu za ka zauna lafiya abin da kake gudun ba zai faru ba mu je kawai ka gaya mama dai a warware abu Ok, sai a istighfari. Abin da nake nufi kenan. Kaga sai mu zo mu istighfari daga baya ko? Allah za mu yi dabara kenan. Wato sai mu yi ƙarya muna sane, sai kuma mu zo mu yi istighfari. Hai, Umar, Umar love soyayya. Sai wa'azi da kamu kama da waye. To shi kenan zan duba sai mu gani. amma ni dai wallahi tallahi ina jin tsoron karya ban ma saba da ita ba Allah ba za ka gane ba ne kuke ni ne ban fahimta ba uba kai ka fahimta saboda kana cikin lab kai nisa <laughs> Umar Umar kai Laila. Ina za ki na ga kin ɗauka jaka? Nan ne cikin gari. Laila wani yasa ba ki wa ki faɗa ne? Eh, Laila don Allah yanzu ba za ki daina wannan fice-ficen nan da kike ta yi a cikin gidan nan ba? Yana da kyau ki ringa yi wa kanki faɗa don Allah. Momi, da dai ke digital ce. Amma yanzu gaba ɗaya neman kike ki zama analog. Yanzu shi kenan momi duk wani motsi na da wani zirga-zirga na yanzu duk zan fita sai na gaya miki duk inda za ni fi sibilin layi ya kamata a ce kina gida kina dan taya ni aikace aikace a gida irin su girkin nan Allah ya tsare ni mun <laughs> girki kuma a akwai masu yi ai ni hada da shiga kicin kin manta aure zaki a to mummy dan zan yi aure sai aka ce shikenan an kai kuku za a nemo yan aiki ai Laila kin je san babanki yana cikin gida ko kuma idan kika fita ni za ki banne da faɗa don wallahi in ya fara bulbule ne da masifar saban sanya zai da shi ba ke kin san da wannan kuma dama fama da shi nake akan maganan aurenki don yanzu cewa mai yace in gaya miki ki mai da hankalinki akan karatu so yake ki ci gaba da karatunki ta mumi an wani irin karatu kuma ni da nake so in yi aure me na karatu dama me burin mutum in yayi karatu ya samu aikin yi ko ba haka ba to kuma mahaifin ya ba abin da baya da shi ke ma kanki shaida ce haka wanda zan aura shi ma yana da rufin asirinsa daidai gwargwado to me zan wahalar da kaina mami ni fa kawai aure nake so bana da bukatar wani karatu gaskiya laila duk ba wannan ba dan Allah dan annabi ki daina jawo min magana faɗinsa ne kwata-kwata bana so momi ina da uzuri amma kin zauna ni sai ta kike yi kina ta ƙara ɓata min lokaci kawai moni na tafi idan ya dawo dani kin gaya mishi kin da san yadda zaki da shi laila laila wai me yasa laila ba zai mata magana ta ji bane kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda ta san yadda nake fama da babanta a cikin gidan nan Allah ka san halin da nake ciki Allah ka dubi 'ya'yana Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka kula da rayuwarsu Allah ka kare musu a duk inda suka shiga ya Allah na roƙe ka Allah ka taimake ni ka bani mafita akan halin da na shiga Allah 'ya'yan nan nawa Allah ka bani ikon sauke nauye-nauyensu da suke kaina a matsayina na ubansu. Allah ka san babu inda nake neman gudunmawa. sai a gurin ka kai kaɗai ya Allah Allah Ubangiji ka kawo min wanda zai auri ‘ya'yana ya kai su gidan da za a kula da su a kula da rayuwarsu ya Allah ya Allah idan kai mun haka zan ƙare rayuwata na gode maka Ubangiji Allah ka tausaya mana Allah ka dubi mu ya Allah ya haihu ya kayyum ya zuljalal da mu. sannu yawa ya jikin babu kuma alhamdulillah da sauƙi. to Allah ya ba shi lafiya um, daman na zo na duba jikin na sani. ok ina gama kamar bacci yake Umar, sannu zo. Na'am, ba gajiya. Ya jikin baba? Lafiya ƙalau, ashe kai na da Wallahi ina Ya kuma na ganka ka tsaya a waje. A ai ba sai na shiga cikin ba, saboda already mun yi magana da ita, so take ce min kamar baban bacci ke. Baba ne ke bacci. Yanzu fa na baro shi fa a falo fa yana zaunan maka hira. Ko dai watakila ba ta san idan shi biyu ba ne. Bismillah ka shiru. Ok ta, na gode. Thank you. So ya sanya min rauni, zafin rai ya kama ni, ban za ka yarda so, za ka ban zantar da kulawa. Inai maka so tamkar mutuwa. Malam Umar ina godiya. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maka albarka. Na gode. Ba komai baba. Ina fatan dai baka fushi da ni ba saboda tun da aka dawo da kai gida daga asibiti ba su na duba ka ba. A'a, haba Malam Umar. Ai abin da kai ko ɗan uwana na jini ba zai mun ba. Allah ya fushi da kai. Ina godiya. Baba ai babu wata dangantaka da ta wuce girmama kai ai uba ne a gare ni gaskiya ne malam umar amma dai ai ba shi sunansa ba shi, duk da wannan alaƙa da ka ambata ba zai hana biya ka bashin ka ba wanda duk da dai wannan bashin ba zai dame ni ba amma insha Allah nan da wata ɗaya zan yi ƙoƙari biya wannan bashi wanda aka ranta mu yin wannan gwajin insha Allah Baba gaskiya ban zo nan dan maganar bashi ba. Inda so samu na nema maganar bashin nan da an ajiye ta a gefe. Wato baba tun tasowa ta ban rayu da mahaifi ba sai mahaifiya. Hakan ya sa nake maka kallon mahaifi a gare ni. Assalamu alaikum. Wa Ga shayi. sannu. baba Makasudin zuwa na dama na zo ne domin na karɓi receipt ɗin nan saboda gwaje-gwajen da aka yi maka. Tunda gobe ne dama aka yi da su za a je a karɓo. ba sai ka karɓo ba. Ka bari ni da Asiya za mu je mu karɓo. Haka ne. Kuma bai kamata a ce muna ɗora maka nauyi ba. Abin da kai mana mun gode Allah ya saka da alkhairi. A baba wannan ai yi wa kai ne. Ina nufin baba ma ɗa ne a gidan nan. don haka nauyi ne a kaina nan sauke haƙƙin mahaifi da yake kaina tunda ni ne babba ai duk wani aikin wahala ina ganin ya kamata a miƙo shi gare ni gaskiya ne to alhamdulillah tunda ka yi wannan bayani aiman a da masa rasidin a bashi ya je kaga to na bin mutane a gurin aiki ni zan ga lokaci na ga kuma barin ji ah, to ka tsaya mana ka sha shayi mana ko a wallahi ai wannan ma an sha alhamdulillah na gode sosai to na gode sai din ko ba ito eh ko a get ni ta ta dinta ba ni sai in karasa to shi wai menene wai haka kamar ba a san ranki nake zuwa gidan nan ba ba haka bane amma dai ina mai shawartar ka duk abin da zaka yi kokari ka yi shi don Allah sai ka ka samu lada dama dan Allah nake yi ai amma to ni a guri na nauyi ne nake sokiya na wajibi a wani dalili a wata alaƙa wannan nauyin ya zama a kanka a alaƙar zuciya domin ko babu wata alaƙa da ta wannan ni gaskiya ban yarda ba su da ba damuwa karki yarda amma dai abin da na sani shine ba za ki iya hana ni ko ki hana zuciyata san ki ba kuma zan cika dukkan wasu sharɗa da soyayya ki take bukata a gare ni kuma ki sani saki farin ciki shine aiki na in dai gaskiya ne kana so ka samar da farin ciki a gare ni to ka bani wannan rasiɗin in je in karɓo sakamakon mahaifina da kaina su da kulawa martaba ne ba a samun shagarin wani wani banzatan za ka yarda so za ka banzantar da kulawa inai so tamkar mutuwa ka nemi ni so rayuwa so da kulawa martaba ne a zuciya a gaskiya yaya jummai na fara jin tsoron alakar haidar da laida musamman idan na tuna bai ko aka yi musu ba aure ba jamila ban gane me kike nufi ba ina nufin na fi so a yi auren a daina ba ta lokaci saboda ban da nutsuwa ban san hannun da za ta fada ba yadda take hakan nan hmm, tabbas jamila ina mai tabbatar miki da cewa kamar kin shiga zuciyata domin na fahimci haidar shi kansa ba auren nan bane a gaban shi kawai shi aikinsa shine abin da ya fi damun shi amma yaya aiki ya kamata ki canza masa tunani a matsayinki na uwarsa ki nuna masa abin da kike so kin san ke yana miki biyayya ba kamar ni da Laila ba na tabbata ke zai yarda da maganin ki. yaya ina faɗa miki matukar faɗin wannan auren bai yiwu ba sanin kanki ne kin san dangantakar mu za ta samu tabuwa kuma sanin kanki ne kin san ban kowa da zai min wannan yakin sama da ke don shi alaji na cire shi a lamarina saboda ba daidai yake ba wani abin ne faru da alhaji tahir din ai shi alhaji yanzu bai da wani zancen da yake yi in ba na tsohuwar matarsa ba a zahiri da mafarkinsa Iko sai Allah, wai dama tana da rai ne? Yaya kenan? Ai ba za ta wa mutuwa ba, in dai a ran alhaji ne. Ta tafi, amma ta bar baya da kura. Gaskiya Jamila, idan an bi taɓa rawo, a bata mafi sawo. A wannan shekarun ya kamata ki tsara zaman aurenki da mijinki domin alhajin nan a wannan lokacin da ake ciki yana da buƙatar kulawar ki yadda ya kamata. Bayan nan kuma ina son mu magana ɗan autanmu wato baban nan. da ke gara da Allah ya kawo ki. Me ya kawo maganar baban nan kuma? Hmm. Wai maganar ƙarin aure yake bayan ta farkon ma ya kasa riƙewa. Yana ta jawo mana magana a dangi ana ta maganganu. Hmm? Ki jawo hankalinsa ya dawo da matarsa fahara. To ai ni kaina ba son matarsa nake ba. Saboda ni Allah bai hada jini na da ita ba. Kuma ban san yana maganar karin aure ba. Kuma shi kansa in ba da na yawa alhaji dole ba, wallahi ba son zaman sa yake a cikin gidan ba kuma dai ke kin sani ba maganan baban na ya kawo ni ba yanzu dai kawai so nake mu tsara yadda za mu maganan haidar da laila hmm. jamila kenan ba komai ki kwantar da hankalinki insha Allahu zan san yadda za a yi sha sha ki kai ya huce yasa za ki min haka? Me Na iya ƙoƙari na in hana shi shigo gidana, amma da kika zo sai da kika ba shi dama shigo saboda na san me zai yi. Aiman, to ai da kin sani kin man bayani. Kin ga in yi so in taya ki akan ƙaryar taki. Kikan kikin kin san fa abin da yake nufi fa yanzu fa ba zai taɓa yiwuwa ba. Menene ba zai yi ba? Kamar yaya? Ki duba halin da muke ciki. ta yaya zan iya samun damar yin soyayya a wannan halin da muke. ciki? Abin ai sai ya mana yawa, yaushe ki da hauka. Ga halin da muke ciki, ga rashin lafiyar baba, ga rashin makaranta, sannan duk aikin da muka nema ba mu samu ba. Kuma sanin kanki ne, babu ko da ya warke yanzu ba zai iya ci gaba da aiki ba. Me yasa wannan bawan Allah da ya shigo cikin rayuwarmu kike neman kulle mishi kofa ba tare da kin ba shi dama ba? kin ga ni yanzu babbar damuwa ta wannan sakamakon da za a karɓo gobe shine damuwa ta kusan halin da ake ciki amma dai sanin kanki ne kin san tun muna yara babu abin da muke yi ba a tare ba don haka dole tafiya asibiti karɓo sakamakon ma sai dai in mu tattara da Ki kyaji da shi ciwon ajali a ɗan ana so ana kaiwa kasuwa ta ki dagawa ko ka ba na san malam haruna ne matsalaka Shi ne matsalata fesal tabbas idan ku haka ne me zai hana ka bani dama ina da gudun da zan iya bada a cikin wannan lamarin saboda ba zai yi a ce mutum na gargashin ka ba menene mutum na gargashin ka yana zaune a gidanka kuma a ce wuyi kana neman wata bukata a wajen shi ya kasa yi ma. Fesa, ba za ka gane ba. Su da kai da kake gani lallaba su ake matuƙar kana so ka samu abin da kake so. Amma idan kuma ya ƙi cika min burina ko kuma in ce ya ban in tabbatar da ƙudurina a lokacin da nake so, to tabbas hmm, zan biyo masu da bayan gida. Wannan ya yi. Amma kuma ni guri na shi ne duk abin da za ka yi ya kasance ka sa na gaba <laughs> ba ka da matsala fesa za a yi haka malam haruna malam haruna malam haruna ki yi ƙoƙarin riƙe damuwarki kar ba ya fahimci wani abu ya za ki ci na riƙe damuwar bayan gina kallon mahaifina yana ɗauke da kansa kwakwalwa Aiman, Asiya. Kun dawo? Eh, ban dawo ba. Amma ya aka kuka daɗe haka? Layi daga tarar a gurin. Am, baba, asibiti ne da layi sosai. To yanzu ina sakamakon? Fara in je dafa shi shayi. Ina sakamakon? Ina sakamakon? Baba sun ce za su bayar ko zuwa nan da sati ɗaya ne. Kai ka ji irinta. Wa'annan mutane ba su kyauta mun ba. Sun wahalar da ni. Saboda Allah gashin irin bashin da suka ɗora min tsugugu aka. Sun bata mun lokaci. To yanzu me suka ce? Baba, don Allah ka kwantar da hankalinka lafiyanka ƙalau. yanzu takardar ma dai ba za su bani ba shikenan saboda suna gudun ciwar kada a kai wani asibitin ko a canja guri saboda suna da tsada shikenan yanzu kawai da ina ganin tunda sun ce lafiya ta lautu alhamdulillah kawai ni gobe ma aiki na zan fita wadda ga ku dafa min abinci da shayi na in ci in sha in ƙara samun kuzari to الحمد لله الله نبودي مكان المكان Ni kam na yi mamaki da na ga kwana biyu bakwa zuwa makaranta. Wallahi Sa'adatu babu komai ban da yanayin rayuwa. Wallahi kawai cikin halin da muke ciki ne sa kika ga mun dakata da makaranta. To amma kuma dai yanzu aikin san jarabawa ake ko Asiya? Sa'adatu kenan kamar ba a gaban ki wannan malamar ta mana tijara ba. Kina kallon irin wulakanci da tun mutuncin da ta koro mu daga cikin aji muna zana jarabawa. To Sa'adatu ya zami. To amma wani mahaifinku ya yi wani abu a kai mana. Yanzu a jarabawar ƙarshen shekara ake. ta kenan. Duk duniya babu wanda yake so ya ci mu, Babu wanda yake so mu karatu sama da mahaifinmu. Wallahi dole ce ta sanya. A halin da muke ciki yanzu ba shi da lafiya. Ya kamu da cutar kansar kwakwalwa amma mun kasa sanar da shi cewa yana da kansar kwakwalwa. Ka ba mu da shi yanzu fa fitar da aimantar ko abincin da zamu mu ci ta nemo mana to sa'adati ya za to ubangiji Allah ya taimaka gashi kuma yanzu a shekarar karshe ake Allah sarki Allah ubangiji ya bashi lafiya amin amma muna cikin wani hali muna cikin rayuwa sarki Allah ya bashi lafiya amin ko ba dangi a kusa ba idan tana mu je mu ce za mu yi maula a taimaka mana ba da kowa sai mahaifinmu kuma ga a condition ɗin da yake ciki kansa ce fa da shi kansan mata kwakwalwa mun rasa inda za a yi iya fuskantarsa da wannan al'amarin shi ya sa muka ja bakin mu muka shiru haba ya sami Allah sarki Allah ubangiji ya bashi lafiya amin ya Allah kenan asiya ni zan tafi Allah ubangiji ya baku mafita amma aikin jira aiman ta dawo saboda ku gaisa ku sa'adatu kar ki damu ba komai zan tafi Allah ya baku mafita Ya Allah, kai ka jarrabe ni da wannan cuta. Ya Allah Ubangiji idan cutar nan ta zamo ita ce silar ajalina. Allah Ubangiji ka dubi 'ya'yana. Allah ka kare su ka kare mutuncinsu ka kare farjinsu ya Allah Allah ka kare su daga sharrin makiya Ubangiji Allah ka taimake su Allah Ubangiji ka sa su faɗa hannu na gari Allah Ubangiji ka ba su ilimi mai amfani Ubangiji Allah ka kula da rayuwarsu Ubangiji Allah ka ƙarfafi zukatansu Allah Ubangiji ka sa su ɗore a mutanen kirki Allah Ubangiji ka taimake su ya Allah ya hayu ya kayyum ya zul jalal da kiram Allah kai ne ubangijin annabi Adam da kai shi ba ba uwa Allah kai ne ubangijin Hawwa'u Allah kai ne ubangijin annabi Isa kai shi ba uba sai uwa ya hayu ya kayyum ya zul jalal da kiram Allah ko bayan raina yaran nan suka kasance ba su da kowa Allah kai ne komai nasu Allah Ubangiji ka taimake su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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين yadda na yi da Laila Laila ba za ta taba ji magana ba yanzu ka duba yarinyar nan duk yadda ta ga dama kawai take a cikin gidan nan sai ta sa kafanta ta sa kafa ta fita ba tare da ta sanar min za ta fita ba kuma ita ta san halin mahaifinta mahaifinta idan ya fara magana shi karan kansa maganan ma abu nan ɗan yake masa mutum da ya fara magana baya shiru Shi kenan ni ta ringa jawo min mahaifinta ya ringa isana da surutu a cikin gida gaskiya lela sai na daidaita mata ah, matsayinta a cikin gidan nan sai na koya mata hankali gaskiya ran kira ta ba ta ringa jawo magana ba take so ni. Ke? Eh? Ba kya na? Idan baban ke fara magana ni karan kan wallahi karan kaina ni isa na yake. Amma yarinya na duk ba ta gani. Laila sai na daidaita mata hankali. Tunda da kin matsa. Bari ta kai. To shikenan ba damuwa. alaikum salam yanzu baba cikin naka kuma ba baba ina yi ne an wani lafiya a ƙarfin jiki to Allah ya ƙara lafiya baba dan Allah baba me yasa ka fito za ka fita baba fa ka gama jin sauki ba jikin ka ba Asiya ai alhamdulillah ni ban taɓa jin ƙwarin jiki a cikin satin nan irin yau ba garau nake ji ai Baba ni dai don Allah da ka ƙara tsayartawa baba in ka ji sauƙi sai ka fita baba don Allah. Na gaya miki babu wata matsala. Aiman ɗin har yanzu bata dawo ba. Ta kusa dawowa baba ni fa ba ta Aiman ba jikinka nake maka magana kai kuma kana min magana Aiman. Asiya ta kake damu ki ji wannan kawo ku ce? ‘Yan makarantar mu ce ta kawo mana ziyara ne shi ne. To Allah sarki babu komai insha Allah ita ma za su koma makaranta nan ba da dadewa ba. To shi kenan baba. Kuma yadda kika kawo musu ziyara ta zumunci su ma za su kawo miki. To shi kenan ba damuwa. da cikin To. bari na zo na tafi. Ki tafi kuma. gaskiya dai ba za ki tafi ba kin ga dai baban mu ya tafi kamata a ciki kuma ki zauna dan kan ku bani ni kaɗai. Asiya su ke mun faɗa a gida? To ke ba ga ki da waya ba sai ki kira maman ku ki tambaye ta na san ba za ta nan <laughs> To shi ba damuwa tun da kin matsa. Yau kin ga Aiman ma za ta ji daɗi. <laughs> da wai me yasa kike jawo min magana ne? Me yasa ba kya jin magana Laila? Eh Laila, duk yadda zan yi da ke Laila ba za ki ji magana ta ba yanzu dan Allah dan Annabi Laila kin san halin mahaifinki. Kin san shi da surutu idan ya fara surutu shi karan kansa wallahi tallahi ba bari yake ba. Kika sa kafanki kika fita ba ki gaya min inda zaki ki je ba. Me amfanin haka sai zabga miki kira na ringayi. Kika ki daukan wayata. Me haka Laila? me yasa ba zan gaya miki magana ki ji ba to momi shi ma dadin na gaba yana kin ga ko ina da damar da zan je inda nake so a lokacin da nake so ban gane dadin ki baya nan ba ya kai kika san dadin ki baya nan <laughs> momi kenan to ya dauke ki da muhimmanci ne Laila? Da har zai gaya miki zai yi tafiya ko ba zai yi tafiya ba? To ha ofis ɗin haidar na ji, da na je a can nake jin kanin labarai. To, shi haidar din ya gaya miki akan cewa dadin ki baya nan hmm. <laughs> to yanzu laila inda kunya ai bai kamata ma a ce kin dauki kaman kin je ofis din haidar ba me yasa ke ba za ki jawo wa kanki mutunci ba eh mutumin nan kin nuna kina son shi kin nuna kina kaunar ki kina kaunar sa amma duk yadda kika yi ba zai taba nuna yana son ki ba duk inda kika fito kika nuna mishi kina son shi ya nuna baya son ki amma ke baki da zuciya kullum sai kin dauka kaban kin je inda yake me yasa ba ake sayawa kanki mutunci ba momi momi kike ta tada jijiyar wuya kina ta bala'i kina ta masifa wai don mace ta ɗauki kafa ta je ofis ɗin mijinta ai ni a tunani na ba wani abu bane ba dan na je wurin mijina kuma haidar ɗin da ke yin magana da kika sani momi banda yanzu haidar ɗin da kika sani da ya canja yanzu ba shi bane wallahi yanzu alhamdulillah komai ya daidaita muna shan soyayya mu alhamdulillah ban gane kuna son kuna shan soyayya ba ke da haida din kuke shan soyayya mi ke kina nan ki sa abin da ke faruwa ba kawai ke sai ta da jijiyoyin wuyoyi kike yi dan Allah ki bar wannan abin haka so me soyewa da ke da haida haida ne kuke soyayya da shi <laughs> to naji duk ba wannan ba kin san me nake so da ke mm-hmm. akwai wata kawata kaninta Amerika yake <laughs> kwanan nan zai dawo amma yadda muka yi da kawattawa zan saki zaki je ke hoto idan kika yi hoto sai a tura mashi in kika tura mishi na san in ya ga zafafan hotuna hankalinsa zai biyo ta kanki tun da yake bai taba aure ba to ni da kawata muka zauna muka yi nazari akan cewa zan so a hada ki da shi kin ga ke ba Kano ba American zaki Mami Mami ina jinki ki ba wani america ni america ta tana nan kano haidar din da nake so dai ni shi nake so london dubai karshen holewa kenan duk wata za a ce wai dubai ko ina to ni ba ni da wani wanda nake so sai haidar kuma ba wani wanda zan so in ba haidar ba kuma ma me ke magana wai hotuna sai ki ga abin kin fara tallata momi kin baki laila abin har ya kai mu ga haka laila ni ne nake miki magana kina amsa mu momi ke fa gaskiya ne ba kya so a faɗa ni kuma sai na faɗa haba tallata kawai kike yi momi wallahi yi min shiru ke ba isa da ke ba ni ce nake magana kina san, oke kin samu wuri kenan ko laila saboda ina zama da ke muna wasa muna dariya muna haɗa kafada da kafada har kina tunani kin kai da zan yi magana kina amsa mu wace ce ke me kike so ki nuna mu to wannan magana da na faɗa kuma shi zaki bi mami hmm, kenan zan je in yi hotuna amma na ga yan tsaki a hanya na ce ki mun shiru zuwa zaki ki hoto kuma kamar yadda na gaya miki zan baki nan sa zaki tura mishi da hotuna ba na son saki jin wata magana a wajen ki laki hotuna yan tsaki zan dauka in tura masa ba za ki shiru ba ba za ki shiru ba wai wani haidar tun yaushe kike son haidar din Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah barka ne na gajiya alhamdulillah ya al'amura masha Allah dama mai ofis din nan na zo nema ne to gaskiya baya nan yayi tafiya ni ma yanzu wani uzuri ne na zo zan aiwatar masa kuma na kammala zan wuce insha Allah ya tafi baya gari kwata-kwata amma ya san da zuwanka a'a wato labarin na ji irin aikin alkhairi da yake yi na taimakon bayan Allah shine ni ma na zo da 'yan matsaloli na bayyana masa ko Allah ya sa a dace ya taimake ni gaskiya ne shi dama Alhaji Tahir yana da wannan kokarin ko ya san da zan ko bai sani ba insha Allah inda ya tabbatar bukatar taka mai amfani ce zai iya baka gudunmawa to amma bari in kira shi da ji saboda na ganka a matsayin ka na dattijo idan akwai bukata ta gaggawa sai ku magana da shi sai mu ji yana za a iya taimakon ka bari mu taɓa shi Assalamu alaikum. Kau, na wani dattijo ne ya zo nan yake so zai ganka. To shine na ce to bari ne maka magana in yaso sai ka ji matsalolin nasa inda yadda za a taimake shi. To, to shi kenan. To za a haka insha to na gode ka ya ce kawai ka gaya min matsalolin in yi su alabashi in dai abin bai gagara ba kawai zan aiwata insha Allah wannan Eh, ka san shi ne haba kamar na ji sautin muryarsa tsohon abokina ne tun muna yara tare muka taso babu akaba nan gurinsa ne dama no nan irin fasin da ofis ɗinsa ne haka ba wai anan yake ci gaba da gudanar da al'amuransa ba a to tun da abokinka ne ina ganin baba bari in kira shi kawai in ya so ku magana sai a ji ka ce masa haruna to assalamu alaikum kawo gaskiya na yi mamakin rashin dawowar ta har yanzu kar ki damu sa'adatu insha Allah yanzu za ta dawo ki yi haƙuri ni ma na yi mamaki ya aka yi har wannan lokacin ba ta dawo ba to amma ki kira ta a waya mana to ai da yake kin san mu ba mu da waya ba waya a hannunta wallahi amma yanzu duk inda take na san hankalinta yana nan za ta ƙara so da wuri to shi kenan ko kefa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba. Baba. Ka dawo? Ina yini baba? Ina gajiya. Ina yini? Ina gajiya. wannan ita ce asiya akwai kuma yar uwarta aima ba ta nan wannan kuma kawarsu ce to shi na gode mm-hmm. to shi asiya aje a dora masa shayi to shi mu gane ta da ciki to barci iso ko gurin wa za a yi maka iso ai mahaifiyarsa tare da rasuwa daga ni sai su su biyun na haɗa a gidan labarin ne da tsayi mai ƙarasa daga ciki shi alhaji tayar mijin ƙanwar babata ne kuma magana ta gaskiya dukkan al'amuransa ne ya dora a kai yake gudanar da al'amura kuma ya bani dukkanin dama kamar yadda ya ce in zo gidan tunda ya gane kai aminin sani, so da ka faɗa min dukkanin abin da kake ganin shine buƙatar ka insha Allah tun kafin ya dawo zan iya aiwatar da shi Allah sarki to dama dai abubuwan da suka fi damuna ba wuce guda uku ba na farko makarantar yaran nan burina a rayuwa yaran nan su yi karatu haka ina so su koma makaranta har su kammala burina ya cika a wannan bangare na biyu kuma gidan nan mai gidan nan gaba ɗaya duk lokacin da ba aka samu akasi rashin kuɗin haya ba su zo ba ya dinga rashin arziki da rashin mutunci kala-kala ba irin abin da baya gaya min saboda ya ga halin da nake ciki na uku kuma neman lafiyata wannan su ne muhimman abubuwan da suke damuna wannan duk ba za su gagara ba insha Allah abu na farko dai maganar makaranta gobe in Allah ya raya mu sai mu je da su makarantar da abin da ake bin bashi sai a biya wannan uzuri ne na gobe magana kuɗin haya kuma na tabbata da wannan gidan duk rantsi kuɗin hayarsa ba zai kai naira dubu ɗari biyar ba to insha Allah sai a maka transfer account ɗinka ya bani damar yin haka a saka maka koda miliyan ɗaya ne sai ka sallami uzurin mai gidan haya maganar rashin lafiya kuma sai mu bibiya a ga ina aka tsaya a asibiti in ya alabashi sai a gani asibitin da ya fi dacewa kuma a san menene matsayin da kake ciki wannan Allah ya duk zai tun da ya riga ya bada damar haka kafin ya zo kuma sauran bayani sai ku bi da shi Allah ya saka da alkhairi tahir na hawa na sarki Allah ya saka musu da alkhairi So akwai kulawa zan so a dinga kula da ni. Laila, jabin ne dan America gashi ko baya da shi ka ki bani kunya. Kwaiwaya. To mu me ki tafi a gaban ki san yi waya da shi? To menene? karki Kar ka sake kira na, kar ka sake kiran wayan kasan Ka ba ni da mutunci ta. Banza da Amir, ko ɗan London ne. eh momi magana da shi ba wani damuwa har na bashi numba na to zai kira ni ma yace ko kifa yanzu dai ga wayannan mami kije ina jin bacci zan kwanta bacci ko kifa laila ko kifa wallahi na da ji daɗi amma za a miki magana kina wani kauce kauce mami kije ina jin bacci Alhamdulillah, alhamdulillah. na gode wa Allah da ya haɗa ni da kai wanda na gane cewar kuna da alaƙa da tahir wanda dama ina fatan Allah ya haɗa ni da shi to amma tun da haɗu ba ga ka to abin da yake a zuciyata nake so na baka saƙo, wanda ko da Allah ya ɗauki numfashi na na baka sakon nan abin da nake so ka gaya masa cewa ya dubi girman Allah yaran nan ya riƙe su yadda ya kamata kada ya bari hawayensu ya zuba ƙasa kada ya bari su yi nadamar rashina kada ya bari su kewata musamman yana matsayin mahaifinsu in yi haka ya kyautata mu in ku ya bari suka yi hawaye to gaskiya ranar gobe kiyama sami shari'a da shi a gaban ubangiji subhanahu wa insha Allah baba ka sa a ranka cewa wannan da abin da kake da buri zai tabbata kuma Allah ya da ranka kuma ina kyakkyawan zaton insha Allah za ku haɗu da shi kuma wannan abin zai cika maka wannan alƙawarin in Allah ya yarda kuma ina fatan ka ci gaba da rayuwa tare da yayanka cikin farin ciki da walwala insha Allah to amin sannan abu na biyu ina so in ƙara hakikance cewar alaƙarka da shi ta yaya take saboda ina tunanin numfashina ba zai kai na ido biyu da shi ba kamar da yadda na ambata maka da farko alhaji tahir yana auren kanwar babata amma ya rike ni kamar ɗansa domin duk wata nasara ta rayuwa talar ne da alhaji tahir domin yi min sanadin arziki aikin da nake yanzu haka shi ya nema min shi kuma yana kula da ni kuma duk duniya ba wanda yake yarda ya mu'amalanta ta sirri irina hasali ma saboda rashin yadda da raguwar mutane ya sanya dukkanin wasu al'amuransa ni ne masanin sirrin dukiyarsa da dukkanin al'amuransa na rayuwa ina kula masa da su sosai saboda ya ɗauke na matsayin ɗa saboda shi Allah bai ba shi ɗa namiji ba kuma ma dai yarsa ɗaya ce tal a duniya ita ce Laila. Allah sarki. ni gashi ina da 'ya'ya guda biyu kuma na zamo abin alfaharinsu ba sa so su ga wani abu ya faru da ni ko muskala zarrad suna da damuwa da damuwata zan gaya maka wani sirri wanda yake a rufe wanda ban taɓa gaya wani mahaluki ba sai kai kuma sirrin nan yana da alaka da ni da tahir saboda ka gaya min yadda alaƙar ku take shi yasa zan gaya maka lokacin muna matasa akwai matasa husna da kaga husna kamar su ɗaya da asiya rabuwar aure ta faru tsakaninsu ta zo na tana kuka take gaya min gashi gashi ta gaya min na nemi tayar na rasa domin na sasanta su na ɗauke ta na kai ta gurin mahaifiyata domin ta zauna kafin na binciko ta yi. Allah bai sa ya dawo ba har ta gama idda to daga baya kuma sai cikin ya bulla a tare da ita bayan ta haihu sai na aure ta yaran da ta haifa su ne waɗannan yaran da ka gani Ayman da Asiya don haka ba ni na haife su ba ‘ya'yan tahir ne don haka har suka taso mahaifiyarsu ta rasu bayan sun girma har suka girma kawo yanzu maganin nan da nake maka ba su san cewar bani na haife su ba bani ne mahaifinsu ba amma allah subhanahu wata'ala ya sa na yi musu ruku irin yanda wanda ya haife su ma wani ba lalle ne musu wannan riko ba sun shaƙu da ni na shaƙu da su don haka wannan sirri na buɗe maka shi domin ba lalle ne numfashi na ya kai mu haɗu da tahir ne musu wannan bayanan ba don haka ka riƙe wannan sirri ka isar da shi ga tahir da kuma abin da na gaya maka don haka waɗannan yaran ba 'ya'yana ba ne ba 'ya'yan tahir ne ايوه wa inna ilaihi لا la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inna lillahi wa inna baba baba kada ka gaya min haka kada ka ce baka ne wanda ka haife mu ba baba wallahi ba zan iya dauka ba dan Allah baba kar ka faɗa mana ya kin gane na lallai wa ina ilai rajuwa Baba da kai muka saba, baba kai muka bude don muka gani a matsayin mu ba garin mu ba mu me yasa za ka ce mana haka. Asiya, bai kamata wannan lokacin ya zama lokacin kuka ba. Lokaci ne da ya kamata ku gode Allah subhanahu ta'ala. Domin insha Allah dukkanin wahalhalun da kuka shiga a rayuwa da ɓacin rai da damuwa kamar yadda na samu labari sha Allah yanzu sun zo ƙarshe domin mahaifinku attajiri ne kuma nagartacce ne yana taimakon wasu ba balantana kuma 'ya'yansa na cikinsa sannan kuma ga baba in Allah yadda yanzu magana ta ƙarshe turai ma za a kai shi a masa maganin matsalar take damunsa ni arziki da nagarta a tare da wannan uban nake santa a gurin babanmu nake santa kasance babanmu nake so na bude ido na gani a matsayin mai arziki mai nagarta wanda ya tara komai amma ba wanda nake ji a yanzu ba kuma na tabbata ko da aimance in ta zo nan gurin wannan abin a cikin zuciyarta kuma abin da za ta sanar da kai shi kenan baba don allah baba kai maka sani a uba baba don Allah ka taimake mu baba ka ci gaba da kasancewa da mu kada ka tafi ka bar mu baba kar ka bar mu ba komai abin da nake so da ki ko da Allah ya ɗauki raina ku yi masa biyayya kamar yadda kuke mun biyayya domin shine silar zuwanku duniya shine mahaifinku ba za ka mutu ba baba ba za ka mutu baba muna tare da kai baba ba za ka mutu ba baba za mu rayu baba za mu yi farin ciki ina tare da ba za mu mutu ba lokaci na ne in yayi dole zan mutu abin da nake so da ke buri na dama daga kun yi aure amma ita Aiman na yi mata zaɓi ke kuma ne miki fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba miki wanda ya fi alkhairi a tare da ki. So akwai kulawa zan so a ga kula da ni kuma ba ni san. Duk da dai cewar. Ke ma, ina da kyakkyawan zata insha Allah Allah Ubangiji zai kawo miki wanda ya fi alkhairi a tare da ki. Hello Haidar. Laila. Haidar kana ina ina son ganin ka. Saurare ni. Haidar magana ne mai muhimmanci fa. Shikenan zan zo. Haidar in baka zo ba zan mutu. Ba za ki mutu ban Allah yadda. Shikenan. Ina son ka Haidar ina. Na ce da ke ina cikin uzuri bari zan kira ki zan zan zo shikenan zan zo insha Allah shikenan shikenan ba zan iya zan zo insha Allah alaikum maka so tamkar mutuwa so <sighs> haidar so da kulawa martaba ne a zuciya ne gida ya gina wani style kamar da na gaya maka. Allah sarki. Yar autar ta suke. To kin ji ko? Kanwa ku ce. Allah sarki. Da kawo ne yake. Assalamu alaikum. Kawo. Ina cikin gidan yanzu haka. Amma ka dawo? To bari na ta fatu insha Allah. To shikenan. To assalamu alaikum. Sai na karasa. insha Allah ya da mai ina da mata kuma ba ki da to alhamdulillah sai dai ita kuma yadda bata dawo shine abin da yake ci ko in Allah ya samu faɗi da ita sai mu ranka da ita kuma tana da ga Asiya Asiya ta home to karki da ba ko insha Allah ko komai ya zo da shi muna tare yau ta kare insha Allah kina tare da ni insha Allah kuna tare da ni insha Allah kawo ƙarshen wannan season na shirin so da kulawa da fatan kuma an amfana da abubuwa da yawa a ciki ga yar Oyo baba ga sabon gabi zai gudu. Damun ba kuwa bata ta kuwa. Ah. Ba tana cikin gida ita ma. Allah ya sa da ba za mu amfana da abin da mutane Amin ya Allah. Kuma sai yanda hali na tabbata ne za ku ga akwai abubuwa na darussa da yawa a ciki kuma duk halin da suka sha daman kana addu'a kuma Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya fara inna ma'al usri yusra dukkanin tsanani to yana tare da sauki to ga da tsananin ne, tsanani yayi tsanani ba a kai kuka gurin kowa ba sai Allah to sai Allah ya aiko musu da gundime man amma kuma ya za a ce shi wannan uban gundime mai za mu rasa shi gaskiya muna san shi eh, kamar da musu kuka ya eh, <laughs> yanzu zai warware ciwon eh, ma zai wanzake a kwarai ko tunda Allah ya sa aboki na ya dawo kuma an yi sa'a shi ne uban ƴaƴana zan ce to alhamdulillah na san zai bani tare da ya gaskiya sun nuna halarci da amana har yanzu dai shi suka fi sa matsayin baban su saboda shi suka rayu wancan kuma wani dalili ne da fatan za su yafe masa da Allah ku yafe masa to sai mun da zai rike mu wai sun yafe sun dai amini na ne kai da mun ciwon naka na rashin kariya ne to ai da ba na ai za mu kariya za ku wannan ko zai gane kura kwarai kuwa tun daga shi shi mun mai bulalan makana saboda bai sun kira talaka sanadiyar kwanciya ta asibiti Umar kuma abin da yana alkhairi gashi zai bi shi eh, yayi hidima lokacin da ake da bukata kaga ka mashin din sa da sayar ba masa ba da sani ba yanzu a biya shi insha Allah Allah a sai masa wani eh, jari shirya ba to ni ban sayar da zai ba mm. to yanzu da lela fa da an fa dai yayin mutum da ya za a yi wallahi ba za ki ba goma ki jan haba kasan ta lelan baby kuma kawai san cewa ba assalamu alaikum <laughs>